To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu sauraron mu kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK. Jama'a muna tare da Malam Musa Yusuf da Sunna akan wannan maudu'i da muka yi shekaran da ba mu gama ba a akan da Sidi Bashir ya zo karatu Malam Musa yake wa Malam Sidi Bashir raddi a kan wafati na annabi da ke shi ke nufin cewa annabi ya yi shahada ne bi mana kyakkyawan shahada da 'yan shi'a da suka nuna shi ne mutum kashe shi shi sa da Allah ke son annabi ya yi yayi fiyayyen shahada shine Allah ya sa aka bawa wa sallallahu guba wannan shiri ne na Allah kan da Allah ya tsara kenan da bakin ah, mu na shi'a da suka yi wannan magana amma jama'a kuma da muje muji ah, karatu na minti ɗaya mu sake dawowa kuma gaje muka ci sake dawowa za mu ci gaba da fito ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أسوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات سباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم أتوني واتبعوا من لم يجد ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا نارا وقالوا لا تذرن آليتكم ولا تذرن ودا ولا سعاء ويا يغوث ويا عوق ونصرا لقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئتهم أخرقوا فأدخلوا نارا فلن يجدوا لهم من دون الله أنصارا نوح بتوكل الفقراء masha Allahu jama'a masu sauraron mu gashi mun saki tsawowa? za mu ci gaba da wannan topic da muka za mu zauna da malam Musa Yusuf Asadu Sunna akan zance da 'yan uwaye malluma na Shi'a wasunsu ba dukansu ba wasunsu da suke ra'ayin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafa na annabi sallallahu alaihi wasallam aka wa annabi sallallahu ya sha ya bar duniya amma kan haka kan malam Musa ya shiga cikin wannan topic jama'a ku yi hakuri muna da magana mai muhimmanci sosai ina ba wa jama'a duk ɗan shi'a da duk ɗan suna duk musulmai ina ba wa kowa hakuri kamar haka da ya kamata ku same mu ah, za a zauna zaman muƙabala ne tsakanin malam Musa Yusuf da suna ah, da shak Dahir A bayan sa muka janye wannan malam Musa bin da labari haka kuma shi kuma babban malamin mu malam Dahir problemin da ya faru ne shine batun sanarwar da muka zo muka sanar kaga malam Dahir ya fahimce abin a different haka kuma malam Musa shi ma ya fahimci abin different game ga wannan sanarwa ya kamata mun daga wannan program muna roƙon malam Musa yake shi na masa bayani kamin mu hau kuma malam Dahir mun kokari muka yi magana da shi kamin in ce masa zan kira malam Musa muna roƙon duk jama'a gaba ɗaya wannan mukabala da za su zauna mun ɗaga shi zuwa sabon sati in Allah ya kai mu rai da lafiya ranar Lahadi kamar war haka. Dalilin da ya sa muka ɗaga wannan program Malam Musa yana ganin cewa kamar a'a a farko mu korafi da muka zo muka saka gaskiya ni ba zan iya hannuna ya zo ya zana cewa Imam Ali ya sha giya ba gaskiya ba zan iya ba sa'annan kuma malam tahir shi kuma yana ganin cewa a'a shi ne fa wanda zai zo ya kare imam ali bai sha giya bai taba shan giya ba bai taba yin haka ba saboda imam ali reno ne na annabi sallallahu alaihi wasallam sa'annan a jama'a kuma wanda suka fahimci wanka magana differently malam musa asadu sunna ba shi ne wanda zai zo a'a ya tabbatar da maganar eh a'a abin da zai zo ya tabbatar yana cikin kitabu wa sunna kamar kan da aka rana amma ba malam Musa su da sunna ne wanda ya faɗa wannan magana ba a'a saboda malam Musa su da sunna da muka magana shi ta kasa yana nuna ni cewa kamar kai shi ko wane ne hata kai ko ibnu taymiya ne yau in dai yayi wasu zantuttuka da za a iya approve masa shi a nuna mishi shi wanda ba ta sauka ga karantarwa addinin musulunci a kan annabi sallallahu da sahabbansa da kuma Allah in dai wannan da ku saba shi ba zai goyi bayan haka shi yasa malam Musa sun sunna wai shi bai goyi bayan irin lafuzukan da Shak Albani Zariya ya faɗa ba shi malam Musa ya faɗa ba amma muhim shi ne malam musa zai tabbatar muna da wannan zance a cikin kitab da sunna akwai shi kuma a'a shin wannan laifi ne ko ba laifi ba ne shin wannan zagi ne ko ba zagi ba ne shi mun samu mun haɗa kan wannan al'umma biyu da za su zo su mana wannan program sa'an nan mu zo mu tabbatar ba shi mun zo akan shafi a zo a yi gaddaman wannan ba shi abin da yasa muka aje saboda mu samu sasancin wa'annan malluma wannan ya fahimta ko malam Musa shi kuma yana so a yi masa adalcin da duniya da su gane cewa wannan zantuttuka a matsayin shi na malami ba zai faɗa haka ba ba shi ya faɗa ba ko da ma shi zai faɗa wai zai tabbatar ne zai nuna wa duniya cewa wannan tana cikin littafi a kan kuma wannan littafi ba shi ya zana ba amma a'a zai nuna mana cikin littafi ya tabbatar mana yana cikin littafi malam tahir malami ne da shi a shi kuma da zai tabbatar mana cewa a'a wannan bayi ba taɓa yi ba kuma ba za ta yi ba imam ali bai yi ba malam tahir shi kuma zai nuna mana haka mu mu amfanu kai da ke neman karatu ko ga gobe ka ga haka ko da ka ji haka ta iya ka bambance muna da gwarazan mallum a zamanin nan sun zo suka yi debate ɗaya tabbatar ɗaya kore to abin da ya kamata mu gane kenan ba shi a zo a kare wannan rigima ba shi sa jama'a yana cin abin da ta muka ƙarfe kuma na yi wa malami na mara tsayar magana kuma ya fahimce ni ya fahimci inda nake fuskanta kamar kan malam Musa asadu sunna yake so a'a kamun ya zo ya zauna duniya ko kwa ya tabbatar ba shi ne ko wanda ba shi ne wanda ya yi wanda magana ba kuma kamin mu zo mu yi program mu za mu zo mu saka wannan video inda maganan nan ta fara fitowa shakka gani dariya za mu fara zuwa mu zo mu saka sa'an nan a yi wanda dike to haka ni ba sarki zaki wallahi ni ma ba na so kawai son banza ban kawo ayon Qur'ani da hadisi ba son banza shi zan zana za a yi bibi Imam Ali ya sha giya hankali ba ya dukan wannan ba zan taɓa yin haka ba ke sa jama'a kan da yake kenan malam Tahir wai ya bi abin da ya gaya miki yau ta kasa kuma gaskiya ne ya bi wai eh, wata da wurin wata uku yana neman a yi wannan zama amma yana son a yi shi daidai kan da yake so Malam Musa shi ma yana so shi ma a yi masa adalci daidai yadda yake so. Kasa zo ka zo ka fara ji ce ai Malam Musa ya faɗa a'a Malam Musa ya zo ya tabbatar mana ne a cikin Kur'ani da hadisi. Ba maganan kansa ne. Shi yasa jama'a insha Allahu za mu yi kokari wa'annan gwarazan malluman mu biyu da ikon Allah za mu zo mu yi promo tsakanin mu da su mu tabbatar da kan da jama'a za su fahimta abinda ta nufi cikin lokaci da fahimta mutane a saboda waɗanda malluma biyu suna so a yi musu adalci kuma su bin duka gabkakan gaba suna ganin darajar eh, shi sahabi jinin Allah sallallahu alaihi Imam Ali face wannan rana ya kai a iya a gane gaskiya inda take gaskiya tsawon lokaci suna yi wa jama'a bayani domin a fahimta da kyau Allah ya kai mu sabon sati so mu komo kan wannan topic da za mu zauna tsakanin shi'a shi'a da kuma izala shi'a da izala shan ce shi'a kuma da sunna saboda wannan zance ne a cikin wai kitabu wa sunna ba kitabu wa izala wai kitabu wa sunna wai cikin da sunna da shi malam da shi, wai ya karanto mana a cikin littattafan sunna to shak sidi bashir wai ya gani a cikin littattafan sunna jama'a wai a cikin littattafan sunna ba izala to ya ya gani a cikin littattafan sunna me ya gani a cikin littattafan sunna ya gani cewa ai a ya karanto mana cewa ai imam ali ah, da abin da wai ya faru tsakanin Imam Ali, Imam Ali ai kashe shi ne aka yi. To, Malasar Sunna ya ce wannan zance duka ba gaskiya ba ne, kamar kan da zai fara koro mana tun da farko, yana nuna mana cewa wannan zance ba gaskiya ba ne, annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya so a yi ma'anar sallallahu sallam haka da Allah ya bayyanar mana shi a cikin alkur'ani amma to Allah ya ce shi ne wanda zai kiyaye a'nan sallallahu sallam to ya za samu wanda Allah ya ce zai kiyaye shi shi kuma a ce wai an poison shi har ya bar duniya kaman kan da malluman a su faɗa cewa annabi sallallahu sallam an poison shi ne sai sa jama'a za mu ji zance a bakin malam Musa Yusuf kusa da sunna kamar kan da fara mana karatu wurin nan ba mu gama ba za mu ci gaba da haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya shek wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh Allah taimaki sarki zaki tare da kai ya tsare ka ya tsare maka imanin ka da mutuncin ka alhamdulillah hamdan wa shukran tayyiban anfasi lillahi bil ala'i rabbil nas ويمنع من يشاء وبفضله وبعدله لا يبتدى بقياسه الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد وأن سكي سولارمو da kuma kallon mu muna musu gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaika assalam wa rahmatullahi ta'ala wa matsala guda biyu tsakanin sunna da shi'a mu ahlus sunna muna ganin cewa alƙawarin da Allah subhanahu wa ta'ala yawa manzon Allah na zai tsare shi daga mutane ya tsare annabi wannan alƙawarin kuma ya cika masa wannan yasa har annabi ya isa da sakon Allah shekara 23 babu wanda ya isa ya kashe manzon Allah akwai shubaha gobe kafin mu ci gaba da karatu sarki okay shubhar ku ta san mun kawo ayan wallahu ya min nan nasi na eh ka kawo wannan aya zai ga mutu na to wani yana iya cewa ta yaya aka yi Allah ya ce kala annabi Ya aka abin da ya same shi a udu ya same shi ya aka yi ake shi eh sai in kai ya aka mai shi a hudu wani ya sami annabi sallallahu alaihi a hudu mun san abin da ya faru na kashe mutum saba'in cikin sahabbai a ranar aka ji wa manzan Allah ciwo har manzan Allah shi da ya suma a wajen yaƙi a ranar. Hmm. An karya mu a ƙuraru ba iya. To wannan shi yake gasgata maka wancan alƙawarin dama Allah ya ce zai jarraba masu imani kuma lamba ta farko da Allah zai fara jarrabawa shine annabin al'umma ya faɗa musu ya ce dama la tubulawunna wallahi sai na jarrabe ku fi amwalikum wa anfusikum a cikin dukiyarku da kawo kanku sai ya ce wala tasma'unna min alladhina utul kitaba qablikum sai kun ji maganganun banza wajen waɗanda suke kin Allah da Annabi wanda aka ba su littafi kafin Yahuda da Nasara sai ya ce wa minan lalina ku adan kasira haka nan sai kun haɗu da cutarwa mai yawa daga wajen mushrikai da haka ɗabi'a ta annabawan da Allah zai turo akan addini a cutar da su akan addini da Allah ya daga darajar su a duniya amma in Allah ya alƙawari ya ce ya ƙara annabin ba wanda ya isa ya kashe shi kuma ba wanda ya isa ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka mu a gurin mu Allah ya tsare manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 23 har ya isar da addinin Allah ba abin da ya kafa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tafi suratul an'am za mu ga Allah yana cewa annabi wala qad kutiba rusulun min qablika an karyata manzanni da yawa kafin kai fa sabaru alama kudibu suka yi hakuri akan karyatawar da aka yi musu ba uzu Allah ya ce an cutar da su hatta a tahun nasuruna har sai da taimakon mu ya zo musu wala mu baddila da kalimatin lahi wala ƙadda aka min na ba'il mursalina kaga Allah ya tabbatar da cewa an karyata su an kuma cutar da ainihin wannan saboda haka wasu an kore su a garuruwan su kamar yadda an kore annaba a garin makka kaga cutarwa ne ka taso a gari kana ɗan gari ba ba kuma mutanen ganin su haɗa kai su kore ka daga garin da aka haife ka wannan ai kaga cutarwa ne amma kisa kan yadda Allah ya wa alkawari ba wanda ya isa kashe manzon Allah har sai da manzon Allah ya isar da sakon Allah sannan abu na biyu su suna ganin cewa wai ba zai yi wa annabi shahada sai kashe shi akai sarki yana da kyau magana wani abu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai yayi shahada ba a'a duk wani wanda zai yi shahada cikin al'umman nan Allah sai ya tattara ladan shahidan ya ba annabi ban sani makarki ko ka gane abin da nake magana yanzu duk wani mutum da ya karanta ƙur'ani haƙƙiya masu tsaya sai Allah ya ba annabi ladada alura na'am na'am duk wanda ya karanta ƙur'ani sai annabi annabi duk wanda zai karanta ƙur'ani har duniya ta tashi manzon Allah yana da lada na'am to ba wai a'a annabi ya zama shahidi ba a'a duk wanda ya shahada cikin al'umman nan sai Allah ya tasa da ladan kaf shahidan wannan al'umma ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yana da kyau magani sunnar annabi akwai fi'iliya akwai kauliya akwai takaririya akwai abinda da yi yayi yace ayi amma in ka bibiya zaka samu wani cikin sahabbai ne shi ba shi ba ana misali yanzu ni da kai ai mun san Bilal wanda ya shahara da kiran sallah da Allah sarki ina ne aka ruwaito cewa manzon Allah yana kiran sallah a san babu kaga wannan sunna ci ya karantar da ita amma kaga wasu sahabbai ne suke aiki da sunnan amma shi ya karantar da ita daga nan kuma ila yawmil kiyamati duk wanda ya fada kiran sallah sai Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lada wannan shine so malam bashir yayi maganganu masu yawan gaske gaske wanda muke ganin wajibi ne mu ba shi amsa ta ilimi cikin maganganun da yi na farko ba ni kaɗai ba don akwai wanda suke kokarin su gamsar da mutane cewa na yi ƙarya na faɗa a nan gurin na ce maganar da ya zo ya ce wai shi jikan ma'aiki ne shi sharifi ne wannan magana kawai ka dai san ana yin ta ne don wani abu amma na ce a kalli annaba a kalle shi a ce wannan jikan ma'aiki ne ina ganin ba a yi ma'annaba dalci da Allah amma sai akwai da suka gaskata akwai wanda suka gaskata da shi wai a gaskiya ne domin bayan ka gama wannan program akwai wanda su kira ne ke cewa gaskiya ne sun fi da furu. wai sharifi ne sarki manta annabi ya bar duniya ko shekara ɗaya ba bai yi da barin duniya yana kafari ba aka zo aka kafa wasu mutane suka ce annabawa ne kuma suka samu mabiya ba wai maganar su ce jikokin annabi bane su a cewa suke annabawa a ciki da mace ta kafa rindina ta samu mabiya hmm. shedan yanzu da zai fuka bayyana ya ce ni ne shedan da Allah ya tsine min albarka ya fitar da ni daga aljanna billahi lazi la ilaha illa huwa siyasa wanda za su bi shi saboda haka ana suna iya yadda mana suna iya yadda amma kai a zo a ce maka irin nan jikokin annaba in su ci addini ɗaukar da ko karatun ƙur'ani ba su iya ba a aibu zan Allah sallallahu alaihi wasallam jikan annabi ya kamata a ciya kowa ikimami da littafin Allah don wannan shi ne abin da ya an annabi sallallahu alaihi wasallam menene dalilin da ya sa Allah zai tashi sai ya ɗauki watan Ramadana ya fi kowane wata saboda saukar da Qur'ani a ciki menene dalilin da ya sa aka daren Lailatul Qadr ya fi kowane dare daraja a duniya saboda saukar da Qur'ani a ciki me dalilin da ya sa mala'ikar Jibrilu ya fi kowane mala'ika cikin mala'iku saboda saukar da Qur'ani da yi me dalilin da yasa aka ɗauki manzan Allah ya fi kowane annabi da saboda sabkan masa da Qur'ani shi annabin wannan al'umma sallallahu alaihi wasallam ya ce man ta'allama al-Qur'ana wa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu mafi alherin ku wanda ya koyi karatun Qur'ani ya koyar da shi qira'atan wa tajwidan wa tafsiran wajen sanin yadda za a iya karanta Qur'anin da hakam na Qur'anin da abin da yake da alaka da Qur'anin wannan na ajiye sana abu na biyu na kawo maganin ayar da ya kawo ya ce Allah ya faɗa na cikin wannan dai alƙur'ani ba wannan ayar wanda da ni ne dai wannan da na sun zo sun cika cewa nama Allah ƙarya abu na uku ya tuhumci duk malaman musulunci da ha'inci da cin amana wajen ita wannan matar Zainab Bintul Haris a Yahudiya ya ce an ɓoye sunanta ba a ma san wannan matar ba wannan maganan ya faɗa tikirarin wa miraran cewa ba a ma santa ba mai dalilin da yasa ba a santa ba saboda akwai ke so ya je yana so dora tuhumar nan akan wasu yanzu ina so cikin bidiyon da na turo maka da na bidiyo na ɗaya magani mu ji me yace tukuni da na bidiyo na ɗaya mu ji me yace sai ce wani mutum sai ya ce har hasbuna kitaballah yace a karbi da banzan Allah kada a bashi ya kafin Allah ya wadatar mana eh. galaba hul ciwo ne ya rinjaye shi innahu yahjaru manzan Allah wai ya billahi wai tumbatu yake wai wani mutum bai kira su da haka haka bukari yake ya ambaci sunan shi ba bukari ya ki ambaci sunan sa muslim wai wani mutum wani mutum bukari yake ala rajulun hmm. muslim da ya zo kawo ruwayar sai yake fa qala umaru na'am amma buhari shi ne kira sunan muslim ya kira sunan Bukari bai ambaci sunan ba cewa ya fi tsalar rajulun. Hmm. Wani mutum, Muslim bai ya ambaci sunan Khalifa Umaru. Ya ce Khalifa Umaru shi ne wancan rajulun ɗin da Bukari bai ambaci sunan shi ba. Hmm. Wato ina so mutane su fara sansana cewa me isa wasu daga cikin malaman tarihi da suka ce wata bai hudiya ke suke ambaci sunanta. yau da musulun baya nan kurin bukari ake da shi bukari ya ce fakalar rajulun wani mutum ya ce da manzan Allah da kyafin Allah ya wadace mu kwatu yake yi wa iyazu billahi ciwo yaron da yake da yanzu kila kana irin wannan tambayar ce cewa wani mutum ne wanda ya kamata a ci asiri haka ne ko ba haka ba sosai sosai sosai to yana yana nan a rubuce a cikin littafin bukari da ya sunan mutum ke fakalar rajulun alhamdulillah Allah ya kawo To, masha Allah, mun ji abin da ah, shirya shirya faɗa gaskiya mun yi haka da shi, masha Allah. Jama'a ku ya kuri kuma muna da matsala da Netflix Malam Musa Yusuf Asad suna a can haka. Eh, kamar muna da, kamar Malam Musa yana da network problem. Eh, mu ya kuri, kamar Malam Musa yana da network problem. jama mu ji karatu kan malam Musa ya zo shi mu sake maimaita abin da ya rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أسوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات سباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيد يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم أتوني شك مال موسى يا داو آه، أنا أقول sai ce wani mutum sai ya ce hasuna Mm. galaba hulwajo ciwo ne ya rinjaye shi Inda innahu yahjur manzo Allah wa iyaz billahi wai sun batu yake wai wani mutum ya kira su haka haka bukari yake ya ambaci sunan shi bukari ya ki ambaci sunan sa muslim wai wani mutum wani mutum bukari yace kafin rajulun hmm. muslim da ya zo kawo ruwayar sai ya ce fa'ala umar oh. Na'am, amma Buhari shi bai kira suna Muslim ya kira suna. Buhari ke ambaci sunan ba cewa ya fakalar rajulun. Hmm. Wani mutum, Muslim ne ya ambaci sunan Khalifa Umaru. Ya ce Khalifa Umaru shi ne wancan rajulun inda Buhari bai ambaci sunan shi ba. Hmm. Wato ina so mutane su fara sansana cewa me isa wasu daga cikin malaman tarihi da suka ce wata bai hutu ya ce suke ambaci sunanta. yau da musulun baya nan kurin bukari ake da shi bukari ya ce faƙalar rajulun wani mutum ya ce da manzan Allah littafin Allah ya wadace mu sumbatu yake yi wa iyazu layi, ciwo yaron jaye shi da yanzu kila kana irin wannan tambayi kana cewa wani mutum ne wani ya kamata ake an san shi haka ne kuma haka ba sosai sosai sosai eh, yana yana nan a rubuce a cikin littafin bukari bai amma sunan mutum ke faƙalar rajulun alhamdulillah Allah ya kawo To, masha Allahu jama'a ga maganan da Sidi Bashir ya faɗa. Kamar haɓo yau muna ganin muna da e, matsala da network Malam Musa Yusuf Asadu Sunna. Kamar har yanzu muna gani muna da matsala da network Malam Musa. Jama'a ku kuri Malam Musa zai dawo mu ji jama'an kuna jina da Allah ku zana mini yes. In kuna jina da kyau, nema kuna jina ku zana mini yes in ga cewa kuna jina. eh dan Allah kuna ji na saboda yau kuma muna da network problem ah, za mu kizance da shi malam Musa Yusuf da suna ah, raddi da kai akan irin wayannan zantuka eh kuma kuna ji na Allah ku zana mini yes an out junior zaki a shekara nan alalle a shekara alhamdulillah na gode na gode jama'a all right na gode a shekara ah yes ya yawa <laughs> Alright, jama'a za mu za mu kowa da Malam Musa Yusuf Asad Sunna a wannan gaskiya mun sake sawa a jama'a duniya kowa ya ji. Jama'a duniya kowa ya ji. network Malam Musa yana da matsala sosai ku ya kuri. Na gode, na gode, na gode, na gode jama'a da su zane yes, na gode sosai. Jama'a da su zane yes, yes, yes, yes, na gode. mu yi hakuri jama'a za mu duba latin malam musa yi su da suna ya kawo mishkila sake dawowa ya send ne request na kuma ɗauke shi da sake da a malam zani rabiu alkanawi eh <laughs> Malam Sani Rabiu Alkanawi, eh Alkanawi, kai Alkanawi, Alkanawi la ilaha illallah. Malam Kanawi, eh Kanawi kenan. Eh Kanawi kenan. Allah ya tabbaki Malam Kanawi, Allah ya tabbaki Malam Kanawi. right, jama'a da masu saurara kamar kada muke magana. Shakti Jan Ahmed na ganka, Shakti Jan Ahmed. Eh, sarki Jari Ahmed suna godiya. Alright. Za mu dawo da Malam Musa Yusuf Asadu suna a kan haka. Yanzu da ya san networking ya tsaya. Ba shi haƙuri network ne yake da problem. Da eh, Bello Gomez. To, bismillah Sheikh. Ah, abin da ke faruwa sarki. Maganan da yake cewa Bukhari ya ce faɗa da rajulun. idan baka manta ba yana cewa wai Bukhari ya ce wani mutum sai ya ce yana kukurin kamar yadda ya ce malaman musulunci sun yi ha'inci wajen ɓoye sunan wannan matar to haka ma anan aka yi aka yi ha'inci wajen ɓoye sunan ita ma wannan kadiyar ba a faɗi ko sunan waye ba Bukhari wannan lafazi hmm. ko da bai ce ha'inci ba kamar ya ce ai buhari bai nuna amma lumma ba su nuna wannan suna ba bima na yana fassarawa haka kenan bari ai shine nake so in kawo ka na farko dai shi malam bashir kariya ya ma bukari sannan ya yi wa muslim kariya wato buhari ya nuna sunan ba a ƙarya wa Bukhari kuma ƙarya wa musulun babu inda Bukhari ya kawo a siyasin wannan ruwayan cewa fa qala rajulun shi wani mutum ya ce babu wannan riwayan a Bukhari babu ita a musulun kuma zan kawo su duka masu saurara su ji ka lura yana so ya nuna cewa malaman musulunci sun yi haɗinci so yanzu abu na farko in maganganun shi da zan je kansu nan gaba akwai inda ya yi maganar rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana da kyau yanzu a gane zan kawo yanayin tsananin rashin lafiyar da annabi a cikin littafinsu idan ka tafi littafin biharun anwar na al'alimul allama al-hujja fakarul umma al-maula sheikh muhammad bakir al-majlisi qaddasallahu sirrahu a mujalladi na talatin shafi na hudu da talatin daidai wanda eh. mu'assasatul wasa suka buga lebanon ah, ah, wanda yake da adadi mujalladi da ɗari da goma a wannan shafin ya kawo isnadi daga ahmad bin yasadin har zuwa ga sa'id bin kasirin an abdullahi ah, bin abdullahi bin abdurrahman cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama limar da mautihi a rashin lafiyar mutuwarsa amara usamata bin zaid bin al ala jeshi ammara ya naɗa musamman ɗan zaidu ya jagoranci rindina wadda take akwai muhajir da ansa ɓangare guda biyu yanzu cikin wannan rindinar akwai abubakar akwai umar akwai abu ubaida bin jarra akwai abdurrahman bin auf akwai talha bin zubair wa ammarahu ya shugabantar da shi an yugira ala mu'uta ya je ya kai a kan mu'uta inda aka kashe ainihin wato babansa lokacin da ya zamanto a wanda wannan wajen wani guri ne kamar yadda suka faɗa a Falastini sai zamanto Usama yana ɗan jin ƙafa ba saƙa laljeshu bai da ita ma rinjina tana ɗan jin ƙafa saboda jagora bai tafi ba kaga ba za a tafi ba wajen ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara la'akari da cewa Usama yana jan kafa to yana karfafa masa wajen lalle ya tashi ya tafi wajen ya zartar da wannan rundunar da yake mata ta tafi yakin mu'ukat hatta qala lahu ya Usama hasbi yace masa ya Usama sai uh, hatta qala lahu Usama hasbi Usama yace masa jama'a kuna kuma kaman still na tafi malam musa yusuf kasadu sunna yana da matsala kaɗan na ga malam tijjani ka zana kana tambaya malam ah, sadi na zuwa manzan sai manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a ah, faƙala sai ya rasulallah inni in kharastu wa anta ala hadhihi alhal hmm. yace ya rasulallah in na fita kana cikin irin wannan halin Wafi kalbi zan fita a cikin zuciyata akwai qurhatun minka wani irin rauni a zuciyata dangane da damuwa da halin da kake ciki annabi ya sake cewa usama sir ala nusrat wal afiya فقال ya رسول الله إني an أن أسأل عنك الركبان ya ƙara maimaitawa annabi ce ina damar wato in tambayi ayari dangane da abin da ya shafe ka a fita kuka a tabbatar da abin da na maka umarni umma ugumiya ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan an ce ugumiya yakan ɗauki mutum ya suma sannan yakan dauki saboda zafin abin da kake ciki a zo ana magana da kai a duk haɗin yi shiru ka dan ɗauki wuta na wani lokaci kafin ka dawo ka ci gaba da magana da mutane wannan makama usama sai usama ya minke ya shirya dinaran ta tafi kaga da an yi wannan shiru ɗin kaman irin wani abu ya faru to sun falan ma a faƙa rasulullahi lokacin da annabi ya farka ba'ala an usama ta walba su bai usama cikin maganganun da shi malam bashir ya faɗa ai ya nuna cewa a ciki an ce annabi falon ma a faƙa aka nuna hankalinsa ya gushe sai ya ce fa akbir annahum fa akbara anna fa ukbira annahum sai aka ba su labarin ta wannan rinjinan an shinga ta sai annabi yana cewa su ainihin wato a zartar da rinjinan usama ku zartar da rinjinan usama kaga a cikin littafin ma, ya nuna cewa rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tsananin da wani lokaci saboda zafin ciwo yakan yi shiru sai ya farka daga baya ya ɗan minti biyu uku ya dawo tukunna sannan ya ba da amsa akan yanayin da yake ciki wannan littafin shi'a ne na karantu biharun anwa na Muhammad Bakir al shi, daga nan na wannan ruwayar to yanzu mu dawo annabawa suna rashin lafiya da nassin Qur'ani an biya ita tabbatar da kuma suratu sa rashin lafiyar annabi ayu so yanzu wannan yanayin da lokacin da annabi ba shi da lafiya ina so in ɗauko maka maganar da na ce maka farko malam bashir yawa buhari karya yawa muslim karya zan zo kan maganan innahu ya hajuru ko hadara zan bi ruwayoyin gabaki ɗaya zan ba da amsa a kansu don a wuce wannan babu al-imam al-bukhari ya kawo babu kitabatul ilmi hadisi na 114 a farko farkon bukhari ne daga abdullahi abbas yace lamma sajjada annabi sallallahu alaihi wasallama wajhuhu yayin da rashin lafiya yawa annabi tsanani qala sai annabi yace tuni bi kitabin ku zo min da abun rubutu in sa aktubu lakum kitaban la Jama'a ku ya kamar muna da network problem. Ya yarin jayi, eh? a bismillah bismillah yanzu na cewa sai ya ce innan nabi sallallahu abin da ya shafi wannan ruwaya ta farko kenan da haka ana ji na sarki ana jin ka sosai ana ji sosai sai ya ce innan nabi sallallahu alaihi wasallama galabahu alwaja'u wa inda na kitabullahi hasbuna kaga wannan ita ce ruwaya ta farko a bukari ko kaga bukari ya fito ya faɗi sunan sayyidina Umar a nan karara ya ce qala Umaru inda Nabi sallallahu alaihi wa wasallama galabahu alwaja'u sayyidina Umar ya ce rashin lafiya ya wa manzon Allah tsanani kuma kamar yadda Abdullah dan Abbas ya faɗa yace lammastada bin nabi waja'uhu yayin da rashin lafiya ya tsananta ga annabi kenan kaga abinda Abdullah dan Abbas ya faɗa shine sayyidina Umar ya tabbatar kowa in ya kalli halin da manzon Allah yake cikin rashin lafiya ya tsanani ta ji ruwaya ta farko kala umaru umar ya ce idan hmm. muka sake tafiya cikin bukhari babu mardin nabi wa wafatihi sallallahu alaihi wasallam hadisi na 4432 daga shi abdullahi dan abbas ya ce lamma hujjar rasulullahi yayin da alamar mutuwa ya halatta wa manzon Allah wa fil baiti rijalun a cikin ɗakin akwai wasu mazaje فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمن ذا الله يكي لكم كتابا لا تدلوا بعده فقال بعده sai shafan su suka ci kaga sai da Umar ya ce inna rasulullahi galabahu alwaja'u to da sai na Umar ya faɗi wannan sai samu sai suka ce irin maganar da sai na Umar ya faɗa ce kad galabahu alwaja'u wa innakum alqur'anu hasbuna kitabullahi kaji ruwaya ta biyu idan an tafi ruwaya ta uku babu karahiyatul khilafi hadisi na dubu shida. shi ma daga Abdullahi dan Abbas cewa ya kala Umaru innan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama galabahu alwaja'u wa inda kumul qur'anu fa layi. kitabullahi kaga yanzu mun samu ruwaya guda uku guda biyu tace qala fa qala eh, eh kuma tace wato galabahu alwaje kuma aka ce Umar da ya fito ya faɗi ƙarara. idan ka tafi cikin babu qaulil marid umu anni hadisi na dubu biyar da ɗari shida da tasa'in da dubu biyar da ɗari shida da sittin da tara daga Abdullahi dan Abbas har wa yau da yake cewa annabi ya ce halumma aktubu lakum kitaban la tajillu ba'dahu fa qala umaru inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama galaba alaihi alwaja'u wa inda kuma alqur'anu hasbuna kitabullahi a cikin sahihin muslim shi kuma hadisi na 1633 sai al muslim shi ma ya kawo irin wannan inna عمر إن رسول الله alaihi waje wa inda kuma القرآن idan ka haɗa sarki za ka ga a cikin Bukhari Bukhari ya kawo ruwayoyi kamar haka hmm. ta farko ta ɗari da ya ce fa ƙala umaru kaga ya bayyana sunan sai na umar ƙarara ko mhm. amma shi sai na umar mai ya fito ya faɗa ƙarara shi ne ya ce rashin lafiya yarin ta yi manzan Allah a ruwaya ta biyu ta dubu ɗari uku da talatin da biyu shi ne sai aka ce faƙala ba a duhun inna rasulallahi galaba alaihi wadu'u a ruwaya ta uku aka sake ce a ruwaya ta hudu aka ce umar ya ce a ruwaya ta biyar aka ce Umar ya ce a cikin Muslim. Bukhari ya kawo guda hudu yana cewa Umar ya ce guri uku, Muslim ya kawo guda yana cewa Umar ya ce, na kalubalanci Malam Bashir, wannan ruwaya da ya zo ya karya ya ce, Wato gashinan karara Buhari ya karara a cikin Buhari. Ya ambaci Umar, amma mai Umar ya ce, shi Umar ya ce galaba alaihi waje'u, rashin lafiya yawa manzan Allah tsanani. to su tsabar kiyayyarsu ga Umar ne yasa suke su wannan maganar sai sun fassara ta sun ci a'a Umar ba galaba alaihi ya ce wannan maganar na cewa wai annabi yana maganganun banza wai Umar ne ya faɗa wa annabi wannan maganar abin da suke so su faɗa kenan fa so wannan riwayar da yace tana cikin Bukhari cewa fa qala rajulun wani mutum ya ce wannan yawo Bukhari ƙarya babu wannan ruwayan a Bukhari sannan abu na biyu a shakki shi hmm. wannan ruwaya da shi eh, shakki bashir ya karanto babu hmm. ita san babu ita san ruwayan cewa wai fa qala rajulun wani mutum yace hmm. wannan ruwayar babu ita a bukhari ta gane to zan zo maganar cewa maganar hajara ya jama'a ku hakuri malam na da network problem wow ah. lallai hadisi wada'u na'am sannan muslim ya eh, kawo guda ɗaya network ya gaji ka da mun koma bayan ina ke nufin cewa wannan karatu da shi malam sidi da shi da karanto wannan ruwayan babu ita sam a cikin bukari wannan ruwayan da ya ce wai bukari ya ce wai fa'ala rajulun kuma Bukhari ya ɓoye sunan sai Muslim ne ya ɓoye sunan to wannan eh. riwaya babu ita a Bukhari ƙarya ma Bukhari kuma ai za a buɗe layin idan akwai ta ya zo ya tabbatar wa da duniya akwai ta Sana abu na biyu sarki ga duk wanda ya san ilimi a na hadisi ko na ƙur'ani, idan a nan littafin rawi kaza da ruwaito ba sai hmm. wane ya ruwaito a guri kaza to ai ba matsala ba ne. kamar yadda ƙur'ani sashi ke fassara sashi haka hadisan manzon Allah sashi ke fassara sashi yanzu misali idan Allah ya kawo a cikin suratul baqara a cikin suratul fatiha yace ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin sai yace tabarkin wanda Allah ya masa ni'ima wannan malamai nassin sun yadda mujmal ne sai aka samu wani nassi yayi bayanin su wane ne Allah ya musu ni'ima shi aka ce wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim kaga min annabiyina hmm. wa siddiqina wa shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa yanzu shikenan anan wannan sai mu ce Allah ya boye a can ya ki bayani sai da yazo nan tukunna sannan yayi bayani zai ya zuwa da a so wanda ba ba a mai ilimi haka hmm. ba a makaratu haka saboda in da ma haka ne Bukhari ya faɗa da lafazi musulun bai ruwaito ba sai musulun ya ruwaito Musulun ba ɗalibin bukari ba ne ana eh, samun eh, ruwa ɗalibin bukari ne saboda haka wannan ba a lissafa shi a matsayin cewa cin amana ta ilimi a samu malami ya ruwaito lafazi kaza a littafi sannan wani rawi ya ruwaito lafazi kaza wanda ke fassara wannan da ke can bi hmm. yanzu bari mu tafi sarki bayan wannan wato wato sai kamu mu da wancan gwari gwari gwari kaman ga masu eh, eh, hausan Ghana wato eh. kana nufin cewa tun da Buhari tun da Muslim almajirin Buhari ne ko da ba a ɗauke shi Muslim a Buhari bai zana ba har Muslim ya zana mana daidai ne Buhari kamar tafkan Buhari ya zana kamar Buhari ne ya kawo kamar irin kwatancin da ka bamu cewa ai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kira sallah ba amma almajirinsa ya kira sallah shi ne bilal amma a yau duk wanda zai kira sallah a nan da commission yana da lada ke gani saboda duk wanda ya san ilimi ya san haka ne to yanzu bari mu tafi kalaban hajara din da su kullun suke jinginawa suke zagi al-imam al-bukhari ya kawo babu hal yustashfa'u ila ahli zimmati wa mu'amalatihim ya kawo hadisi na 353 hadisin abdullahi dan abbas yake cewa annahu qala yawm al-khamis wa ma yawm khamis thumma baka hatta khadaba dam'uhu al-asba da kuka sai da hawayensu ijika kananan tsakoyi قال سي عبد الله بن عباس اشتد لرسول برسول الله wajen rashin lafiya ya yi tsanani ga manzon Allah yawmal khamis ranan alhamis faqala sai yace ituni da kitabin aktubu lakum kitaban lan tadillu ba a dahu abadan ku kawo abin da in na rubuta muku ba za ku bace ba kaga sai wanda ruwaya ta ce fatanaza'u sai suka yi jayayya wala bagi inda nabiyin tanazu'u bi dace ba kuma ai jayayya a gaban manzon Allah ka duba da kyau ruwayar da ta zo a cikin Bukhari faqalu sai suka ce kaga ba faqala Umar ba faƙalu sai suka ce hajara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Ka ji ruwaya ta farko to wannan nassin na faƙalu sun ce kaga ba mutum ɗaya ba mutane da yawa sai suke so su ɗauke shi su dingina sai na umar sai shine yace to ina so ka riƙe wannan kalman hajjar din dukkan bukhari kuma guri ɗaya kawai ta zo mm. duk bukhari guri ɗaya kawai ta zo ka ji guri na ɗaya na'am idan muka tafi littafin sahihu muslim shi ma da ya kawo sai ce faƙalu sun ce inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya hajuru kaga kalman hajara sai kuma ya hajuru ita ma a musulun guri ɗaya kawai ta zo mm. hadisi na dubu ɗaya da ɗari shida da talatin da bakwai a wannan babin shine hadisi na ashirin da ɗaya kaji guri biyu kaga bukari ya kawo guri ɗaya da hajara muslim ya kawo guri ɗaya da ya hajuru kaji to matafi al-imam al-bukhari sai ya sake kawowa a babu ikirajin yahudi min jaziratul arab babin da ke magana a fitar da yahudawa daga jaziratul arab hadisi na dubu uku da ɗari da tamanin da ɗari da sittin da takwas da ya kawo wannan gurin cewa fatana za'u wa layin bagi inda na tanaza'u fa'alu sai suka ce malahu me ya samu annabi a hajara istafamuhu kaga anan gurin akwai hamza ta a hajara ka lura da kyau sarki kalmomi ne guda uku akwai tsara na farko akwai ya hajuru na biyu sannan akwai ruwaya ta uku da a hajara da hamzatul istifham ina so masu saurare na su rike wannan abin zan yi bayani hajara na farko na biyu ya hajuru sannan na uku a hajara ita wacce ruwayan hajara guda ɗaya ta zo a cikin bukhari wannan ruwayan na ya hajuru guda ɗaya ta zo a cikin muslim ita kuma wannan ruwayan na malahu a hajara kaga ta zo a cikin bukhari guri ɗaya ko na'am na'am ka sake zuwa babu mardin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qati hadisi na 4431 ta sake zuwa ma sha'anuhu ahadara istifhamuhu ji guri biyu sannan ta zo cikin musu. babu tarkil wasiyyati liman laysa lahu shay'un yusifi hadisi na 1637 ta hmm. sake zuwa kama yan bagi inda nabiyin at-tanazu wa qalu ma sha'anuhu ahadara kaga idan ka ɗauki ruwaya ta farko hajara ɗaya kawai ta zo a cikin bukari da hajuru ɗaya kawai ta zo cikin muslim amma da hajara ta zo guri biyu a cikin bukari a hajara sannan ta zo a cikin muslim idan ka haɗa za ka ga waɗannan su ne inda suka zo hajara da ya hajuru guri ɗaya a cikin bukari a hajara a hajara a hajara ta zo guri guda uku a cikin bukari da muslim to yanzu sarki sai mu dawo wannan kalmar ta hajara da kuma hajara ɗin nan da ya hajuru me suke ne wanda shi ne suke cewa ana jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ana cewa manzan Allah surutan banza yake a cikin almin hajj hmm. na ainihin wato abu zakariya muhyiddin sharafu a al'imamun nawawi da ya kawo a mujalladi na shafi na casa'in da biyu wanda daru ihya'ut turaf al-arabi suka buga bairu da ya zo kan wannan hadisin sai ce qalil qadi iriyati a hadara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama haka na fi sahihi muslim wa ghairihi haka ya zo a cikin littafin sahihu muslim da sa. a hadara alal liski fahami ya zo da siga ta a akan siga ta tambaya sai ce wa huwa asaqu min riwayati marrawa hajara da ghairi hamza kana kaji saki, kenan kaga ruwaya da ta zo da hajara da ruwaya da ta zo da ya hajuru ruwaya da ta zo guda uku a cikin bukhari da muslim ita ce ruwaya da ta inganci sama da ruwaya da ta zo da hajara ya ce li'annahu la yasihu minhu sallallahu alaihi wa sallama domin bi inganta ba daga annabi li'anna la ma'ana hajara hada ma'ana hajara haza domin idan an ce mutum hajara haza yayi maganganu na hayaniya sai ce wa inna ma a haza min ƙa’ilihi wannan maganan ya zo ne daga mai faɗar istifhaman lil inkar na inkari ka gane na inkari alaman ƙara akan wanda ya la tattubu ai la tatruku da rasulullahi sanda annabi ya ce a kawo abin da zai yi rubutu kaga ruwaya mana da ita guda biyar akwai hajara akwai hajuru sannan akwai a hajara da alama ta tambaya guda uku to shine sai alqadi ya ce wanda ke wannan maganar yana faɗarsa ne a wannan hamza hamza ce kari ne yana nufin cewa kada ku bar umarnin manzon Allah wata aluhu ka amri man hajara fi kalami kuna so ne ku ɗauka idan annabi ya magana magana sa ne take da yake hayaniya ka gane sarki wanda ya wannan maganar a hajara rasulullahi yana inkari ne kuna tsammanin da annabi ya ce a kawo maganganunsa hayaniya yake kun ɗauka maganganunsa daidai yake da na raguwar mutane shi sa ake ganin bai kamata a kawo ba ina ba ta wato shayi babu kwatance ne musawa ma yake yi da waɗanda suka ce ba sai an kawo ma ke ce wannan ruwayar abin da take nufi musawa yana mutuwa yana gaddaman wannan yana gaddaman cewa ai ka san annabi ya ce a kawo wasu suka ce ba sai an kawo sai ce a ah, yanzu kuna nufin cewa maganar annabi magana ce ta banza daidai suka da raguwar mutane da za a tsaya ana jayayya akan umarnin annabi a kawo kuma a kawo wannan ba shine abin da ruwaya take nibi. sai ce li annahu sallallahu alaihi wasallama la yahjuru domin ba da za a ce annabi yana maganganu na hayaniya sai ce wa in sahatin ruwayatul ukhra ko da wata ruwaya ta inganta kana khata'an min qa'iliha to kuskure aka samu daga wanda ya kace ta li annahu qala ha bi sabtin Mun ya faɗe ta ba tare da tabbatarwa ma lima asabahu min alhayrati wadahshati li idami ma shahadahu saboda abin da ya shafe shi na rudewa saboda girman abin da ya gani na abin da halin da manzan To, jama'a, network problem wurin malam, ya kuri malam zai dawo yanzu. sun tafi akan cewa wannan riwayar cewa a hajara istifhamuhu ita ce ta fi tabbatuwa sama da ruwaya na hajara da ya hajuru akan takabiri na takabiri istifhamul inkari cewa kuna tsammanin kuna ganin umarnin manzon Allah maganganun banza yake yi ne ba har za a tsaya ana musu akan cewa ya kamata a kawo ko bai kamata a kawo ba magana ta farko wannan shine abin da yanzu ke nufi to mu tafi magana ta biyu da Badruddin al-Aini ya kawo cikin a Umdatul Qari na farko wancan maganan Ibn Hajar Ibn Hajar sai ya ce wa hujran wal hujr bid-dammi thumma sukun al-hadyan wal murad bihi kuna ma yaqa min kalam al-marid alladhi la idan an faɗi wannan maganar da mara lafiya ya kan faɗa wacce ba ƙararriya ba ce la yi otar da bihili idan mai fa'ida ce ba kuma a lissafa shi saboda ba shi da fa'ida sai ibn hajar ya ce ɗansa da zai fi maganar da ba ta da fa'ida ya ce bai yiwa bai an da goma a sunan fi sai haƙihi wa mardihi domin an taɓa Allah ya tsare shi a rashin lafiya shi da halin yana lafiya bi ƙaulihi ta'ala wa mayin yantiqu anil hawa Wani qawlihi sallallahu alaihi wa sallama inni la aqulu fil ghadabi war illa haqqan ni bana faɗar magana a halin fushi da halin yadda sai abinda yake ainihin wato gaskiya sai yake cewa wa ila urifa zalika in aka san wannan fa inna ma qalahu man qalahu munkiran ala man tawaqqafa to wanda ya faɗi waccan maganan ya faɗi ta ne yana mai musawa da waɗanda suka tsaya sun fita ya amurhi da hidarar kasfi wadda gawati wajen zartar da umarnin annabi da ya ce a kawo abin rubutu da tawaniya daga annahu kala kaman ya ce ne kaifa ta tawakkafu a ta zunnu annahu ka gairihi tsaya za ku tsaya ba za ku kawo abin da annabi ya ce a kawo ma kuna tsammanin annabi kaman waninsa yake ya kulul haziyana fi mardihi yana faɗar maganganu na hayaniya yana cikin rashin lafiya Hmm. imsatil amrahu wa a'jirhu ma talaba fa innahu la yaqulu illa al-haqa qala sayati hadha aqatu al-bani sayati wannan ita ce amsar da tafi kowace amsa kin idan ga idan mun ɗauki wannan sarki inda mutanen nan suna da adalci da ya kamata su haɗa ruwayoyin nan ne sai su fitar da hukuncin mai ake nufi wanda ya faɗi wannan ba yadda za a yi mutum ya zo irin sai na Umar da ya zauna makarantar Annabi sama da shekara ashirin da wani abu ya zo ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa masa wannan magana da aka ibnu Hajar yanzu muna da istifhami da ake ce masa inkari in maka inkarin abu da aka hajara kaga mai da martani ne ga wanda yake mayar da martani cewa a ah, kudan tsammanin annabi da yake da kowa a cikin ku kun ɗauka cewa don yana rashin lafiya in yi magana maganar za ta iya zama ba daidai su kawo abin da ya ce mana ai annabi ko yana cikin rashin lafiya zai fitar wani abu su gaskiya wannan fa ita ce maganar da shi ibnu hajar ya faɗa amma duk wanda suke zuwa su ce umar ya ce kaza ko an ce ka taɓa jin sun zo sun karanta wannan maganganun a nan wajen a'a kullum sai dai su ɗauko wannan maganan sai su sai na umar kaza kaza kaza kaza idan muka tafi cikin littafin umar tsari na Badruddin al-Aini a mujalladi na 18 shafi na 62 da ya kawo waɗannan kalmomin da hajara da ya hajiru da ahajara da ya gama sai yake cewa a wallazi yanbaghi an yuqala abin da ya kamata ma a ce innal ladina qalu ma sha'anuhu ahajara aw hajara bil hamzati wa bidunha sai ce humul ladina Kano qaribi ahad bil islam yace mutanen da suka halatto gurin waɗanda ba su daɗe da shiga addinin musulunci ba ne ولم يكونوا عالمين na هذا القول لا يليق أن يقال في حقه صلى الله عليه وسلم بس cewa kamar misali sarki a ce maka mutane sun musulunta ba da cewa sun zo sun halarci inda annabi yake lokacin da bai da lafiya to sai suka faɗi wannan magana to idan mutum sabon musulunta ne ya faɗi magana ba a masa hukuncin da ake wa wanda ya daɗe a musulunci kamar yadda duk wanda ya san rayuwar manzon Allah sahabban Madina ba sa wa annabi tambayoyin da balaraban kauye zai zo ya tawa annabi bil annahum dhannu annahu mislu ghayrihi min haythu tabi'at al-bashariyya idza ishtadda al-waj'u ala wahid minhum takallama min ghairi taharri fi kalami domin tsammanin suke yadda ɗayan su in ba shi da lafiya ko wace irin magana yana faɗa sai suka tsammani cewa to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka yake shi yasa suka faɗi wannan magana kaga fuska ta bi kenan sannan abin da zai nuna maka haka a ƙarshen rayuwar abili bin Allah ya ce masa a nasarun lahi wal sai ce wa kuru na nas lahimi a dinillahi za ka ga mutane a lokacin idan rayuwar annabi ta zo ƙarshe suna shiga addinin musulunci jama'a jama'a sannan hmm. hadisin waqidul laifi ya nuna cewa wasu mutane da suka shiga addinin musulunci suna sababbin musulunta ai da suka zo suka ga wata magarya wasu mutane na bauta mata suna rarrafi kayansu da yaƙi inda suke idan su samu nasara me suka ce wa manzon Allah ce masa suka kija Allah na za ta anwatin kamalahum za ta anwa mu ma ka sanya wa abin da zamu dinga bauta muna neman taimako da shi kuma ga su ba sun musulunta ba sun zo sun ga ana bautar gunki suka ce su ma a sa musu gunki da za su dinga bautawa suna rataye rataye suna neman sa'a da shi a lokacin ne annabi ya kabbara sannan mutanen ƙauye ne suka zo suka dinga wa annabi sallallahu alaihi wasallama kiran da Allah ya ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilu sun zo neman manzon Allah baya nan sai suka ce a raba gidan annabi wannan ya zagayo ta nan wannan ya zagayo ta nan a rutsa gidan da kila kan duk inda annabi cikin yaji zai fito Allah sai ya ce aktsaruhum la yaqilu kaga sai ya ce walau musu sabaru da ake sun yi hakuri hatta ta kharuju ilaihim lakana khairan lahum har sai ka fito da fi musu ma alheri Ba hmm. sai wanda a wannan aini a cikin badar umdatul qari sai faɗi wannan magana to yanzu dan Allah sarki da mutumin da yake munsifi mai adalci da wanda ya yake so shi a masa kyakkyawan zato da mu wannan halisi ta fuska guda biyun nan Amma dai a kuka cewa wanda ya faɗi magana ta farko yana inkari ne cewa kuna tsammanin annabi duk da yake da wani ku kun ɗauka maganganun da yake na hayaniya ne don yana halin rashin lafiya shi zai sa ya ce a kawo abu a tsaye haniya sannan fuska ta biyu cewa wasu mutane sababbin musulunta tun da an ce wa kulbaitar rijalu su suka faɗi wannan maganar don wani akwai maganar da in aka yi ta za ka ga za ta fi dacewa da sabon musulunta ba mutumin da ya daɗe addinin musulunci ba. wanda ya kamata mu ɗauka amma mutanen nan kullum so suke ba su da wani abu sahabi na sai mun zubar da kuma mu ya kuri na tafi malam Musa fasa da suna yana da matsala sosai kamun da cikin ya tsaya muna kuri muna jin a ah, karatu cikin sosai a kan ah, shahada an sallallahu da sallan kada wasu a cikin bismillah shakki ya dawo na Umar ya zauna da da Ali ya san shi yayi mu'amala da shi ya fi mutumin shi idan sayyidina Umar yayi wa sayyidina Annabi wani abu na isgilanci da rashin kyautawa Ba Allah a yadda muka san sayyidina Ali da rashin tsoro da jarumta kuma kai kana ganin ya dace a gaban mutum irin sayyidina Ali yi wa Annabi irin sayyidina Umar abinda ba daidai bai zala masa ido eh? to yanzu mu dawo lokacin da sayyidina Umar aka burma mai aka kashe shi Abdullahi Abbas ya ce an zo za a wa mutane sallah sai da Umar ke lokacin da aka shi sai Umar sai na Umar an zo za a yi masa sallah sai da na Abdul dan Abbas ya ce ina cikin mutane ba abin da ya tsoratar da ni sai na ji an dafa kafada ta ina waifuwa sai na ga wanda ya dafa kafada ta shi ne sai da na Ali ya ce wallahi ba wani mutum yanzu a dauran duniya da nake so in haɗu da Allah da irin aikin da kai kamar irin yadda kai sai na Umar kai Inda Ali yake hmm. saboda na sha ji manzan Allah yana faɗa cewa mun fita ne Jama'a mai hakuri na ce su malam. A yi hakuri na cewa kun namu yana da matsala yau ban san ko mai faru. Saboda haka ya ce ya sha ji Manzan Allah yana cewa mun fita tare da ni da Abubakar da Umar mun dawo ni da Abubakar da Umar. to yanzu ga shi cikin nahajul balaga nasu kuma ta 228 ومن كلام الله عليه السلام na daga cikin maganganun da sayyidina Ali ya yace lillahi da lillahi bala'u fulan yace fa laqad qawama al-autada yace Allah ya mu wani albarka yana nufin na Umar akan jarraba wanda ta same shi yace ce, laqad qawama autada wada wadawal ahada wa aqama sunnata wa kallafa fitnata kaji irin yaban da sai na wa da na Umar cewa ka mi kadda abin da yake da wahalar miƙawa ka tsayar da sunna wa kallafa fitnata ka ainihin wato tafi kafar fitina a bayanka sai yace ce da haba na kiyar su ka tafi tufafin ka yana da tsarki tas qalilal aibu kana da karancin aibu asaba khairaha ka samu ajiri wa sabaka sharra duk wani sharri ka riga ka tsire masa ka wuce shi ba ta shi ake ba sai ya ce adda ilallahi wacce ta'atahu wattiqa'ahu bi haqqihi ka yi ma Allah abin da dace na ka bashi da'arsa sai ce rahala wa tarakahum fi qurqin mutashakkin ba. la yahtadi biha dallun wa la yastaqinu al-mutadi ka duba irin wannan sirraban da sai na Ali wa na Umar to ko dai ya zamanto sai da na Ali Allah ya kare shi da yadda wannan abubuwan ka san su ba komai yanzu suna iya cewa ai ababin takiya ne ya shi suna iya faɗar wannan cewa ababin takiya kuma mali ya yabe shi eh, babin yawa ya yabe shi so ko da ya to fahimtar su ta saba da na ali shi yasa yayi haka ko kuma ya to su wato ko ya to in ma dai sayyidina ali ko su ce ta iyaye kamar yadda sun saba ko kuma in maganganun nan dai akan sa'iri yake ba yadda za a yi sai da Ali ya san cewa wani ya faɗa wa annabi irin wancan magana, sannan bayan ya mutu yazo yana cewa da haba da ya saubi ya tafi da tufafin suna da tsarki ya tsayar da sunna yayi kaza yayi kaza ba yadda za a yi sai da na Ali wannan yabo sannan kuma mun ta faɗa mun ce cikin ba a taɓa samu ba a jere wanda ya haifi 'ya'ya ya sa Abubakar eh ce sai na alƙirin irin yabon da ya wasan hukumar kenan irin yabon da ya masa kenan yace ya tafi tufafin sana da tsarki ya tsayar da sunnar manzon Allah yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza sallallahu alaihi wasallama so yanzu kuma muka ce ba a taba samu a cikin Quraysh ba wanda ya haifi ɗaya ya sa Abubakar Umar Usman Aliyar sai sai da na Ali ya haifi ɗaya ya sa Hassan haka al-Imam Hussein haka wanda ni hmm. da kai mun sani abin da ke kawo ka haifi ɗa ka sa sunan mutum kaunar mutumin ke sa kai haka duk wanda ba ka kaunar shi ba ka haifan ɗan ka ka sa mai sunansa so yanzu ji bidiyo na gaba mu je mu ji me yake cewa danna na gaba mu je zaka ga eh, na sa nan batu eh nan batu ga yau maza tun batu fa shine wato kai faɗan magana out of your sense wato baka san me kake faɗa ba wayannan kalmomin tuntunci a jingina wa manzan Allah ba domin manzan Allah ya girma wani ciwo ya sa shi ya magana wai wajen hankalinsa yin magana cikin wajen hankali na ƙasa dan Allah ba shi kowace irin na ƙasa da haka ba wani ciwo ko mai zafin shi da ya sa wai har manzan Allah wai ya fita daga hayyacinsa wanda san me yake faɗa ba wanda ubangiji ya ce wa mayin da ku anil hawa in wa illa komai ba furucin sa cikin gidansa sama wahayi ne motsinsa wahayi ne ba abin da manzan Allah zai faɗa wanda ba wahayi ba Abdullahi bin Abbas kira wata ranar ranar musiba ranar da aka hana manzan Allah rubuta mun ji zancen a jama'a Allah ne kida mun na cikin malam Musa Yusuf da suna malam Musa na da network problem jama'a kuma kuri malam musa na da network problem sosai mu yi hakuri mu ga shi ya gyaru mu ci gaba da wannan ah, tattaunawa mai albarkar gaske Alright, to jama'a mun ji wannan karatu kamin shi Malam Musa ya dawo yana da nazarin da wa. Rabbukum innahu kana ghaffara. Yursilu samaa'a 'alaykum midrara. Wa yamdidukum bi amwalin wa banin. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Wa qad khalaqakum atwara. Alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawati سباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم Malam Musa باك amma har wa yau na ga network Malam Musa na da problem الله جماعة كلها كلي جماعة ميا كلي ميا كلي ااا آه، موسى ميا كلي نسي موسى داو منا مالنا ده نتيجة problem كسيا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أسوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات سباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيد يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم أتوني واتبعوا من لم يجد ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آليتكم ولا تذرن ودا ولا سعاء ولا ويغوث ويعوق ونصرا لقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا ولن يجدوا لهم من دون الله أنصارا نوح <laughs> انت بتوكل الفقراء ليه to jama'a har wa yau ba mu samu malam Musa ba uh, due to network problem saboda network problem har wa yau network malam ya tsaya za mu sake uh, sa karatun Alkur'ani nan kuma kamun har malam Musa ya dawo mu ci gaba da wannan karatu da malam Musa yake mana tsakanin shi'a da sunna أكرهك ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أسوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات سباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم أتوني واتبعوا من لم يجد ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبيرا كفارا وقالوا لا تذرن آليتكم ولا تذرن ودا ولا سعاء ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أذلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئتهم أخرقوا فأدخلوا نارا فلن يجدوا لهم من دون الله أنصارا نوح انت بتوكل الفقراء ليه الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد innaka la rasulillah ah Allah sai baki shek <laughs> mutane su yi hakuri da Allah sun san Najeriya tun da aka fara ta taɓar network din nan na'am sai zaman to sai da hakuri mu ci gaba ah, kamar akwai bidiyo da na saka ka sa ku eh na biyu da na saka eh. to bari sake maimaita shi eh sake maimaita wato fa shi ne wato kai faɗan magana out of your astaghfirullah wato baka san me nake faɗa ba wayannan kalmomin ba su a cikin gida wa manzon Allah ba domin manzon Allah ya girma wani ciwo ya sashi ya magana wai wajen hankalinsa yin magana cikin wajen hankali na ƙasa ke manzon Allah ba shi da kowace irin na ƙasa ya ga ba wani ciwo ko mai zafin shi da ya sa wai har manzon Allah wai ya fita daga hayyacinsa wai bai san me yake faɗa ba wanda ubangiji ya ce wa mayin duk anil hawa in huwa illa ya komai ba furucin sa idan sama wahayi ne motsinsa wahayi ne ba a faɗi manzan Allah zai faɗa wanda ba wahayi ba Abdullahi bin Abbas kira wajen ranar ranar musiba ranar da aka hana manzan Allah rubuta Masha Allah mun ji a maganar da Shafi Bashir ya faɗa a nan kaji ya faɗi cewa ai maganganun da yake faɗa mun karanto irin su na Hajar al-Asqalani ya faɗa na'am bambancin mu da su idan abu ya faru mutanen kirkin da suka rayu ga annabi Allah ya ce wa laula istami'tumuhu bannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan me yasa ba za ku yi zato na alheri ba ga mu'mini idan mu'minin wannan zamanin ya cancanci zato na alheri ta ai mu'minin da ya rayu da manzon Allah shine min babu aula hmm. da haka mun kawo fassarar ta fuska guda biyu ibnu hajar ma ya ce bai yi wa dan bi ce da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma su kiyayya su ga na Umar so suke yi sai an dindina an ce Umar ne ya faɗawa yi wannan magana kuma babu ruwaya da ta zo kamar yadda ya faɗa na siyawa Bukhari ƙarya yace wai Bukhari ya ce faqala rajulun wani mutum yace ba wannan riwayar Bukhari ya kawo shi da faqala Umaru inna rasulullahi galabahu alwaja'u ko galaba alaihi alwaja'u haka ruwayan suka zo sannan mun yi bayanin hajara da ya hajiru da ahaja yanzu wanda suke biye da mu sun fahimci wannan sannan yanzu ya faɗi cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ko ibtidi wahayi ne ko kaza ko kaza wahayi ne hmm. akwai magana ta ƙarshe da yayi hmm. a wannan bidiyon kana iya kiyaye maganar da yayi ta ƙarshe ah. a ba zan wa ba yau akwai magana da ya ta ƙarshe na manta na so in ba da amsa a kanta ya haƙuri da Allah sake mai mai eh. maza sun batu ba shine wato kai faɗan magana out of your sense wato baka san me kake faɗa ba Wai wayannan kalmomin cancanci a gina wa manzan Allah ba domin manzan Allah ya girma wani ciwo ya sa shi ya magana wai wajen hankalinsa yin magana cikin wajen hankali na ƙasa ce don Allah ba shi kowace cikin na ƙasa. Ya ka ba wani ciwo ko mai zafin shi da ya sa wai har mun lalace wai ya fi da hankalinsa. Wanda ya san mai ke faɗa ba. Wanda Ubangiji ya ce wa mayin duk anil hawa in wa illa wahayi komai ba furcin sa ba kifta idan sa ma wahayi ne. Motsa sa wahayi ne. Ba abin da manzo Allah zai fada wanda ba wahayi ba. Abdullahi bin Abbas ya kira wannan ranar ranar musiba, ranar da aka hana manzon Allah rubuta wai ranar musiba ranar da aka hada aka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurin ba. To kaga yanzu dama shine abin da nake so mutane su ji. Zan zo in yi magana akan rubutun nan. Shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da zai rubuta a addini wajibi ne? shin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ce abin da annabi ya rubuta a addini wajibi ne kuma yace ba a yi ma tambayar da ya kamata ka yi Ha, muna muna tare da kai Sheikh, muna tare da kai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam Sheikh, muna tare da kai. Shek Malam Musa Yusuf Asad Sunna muna tare da kai. Shek Musa Yusuf Asad Sunna muna tare da kai. Jama'a ta kura kuri, na ba mu wahala yau gaskiya. Ba haka muka so mu same shi ba. amma dai mu yi haƙuri mu yi haƙuri mu yi haƙuri rabbukum innahu kana ghaffara yursilu samaa'a 'alaykum midrara wa yamdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا السلام عليكم السلام عليكم شك a تكلمت kamar ka ta ne lalle kam yau a network tana tara damu mu sosai yau network wurin malam Musa Yusuf kasa da sunna tana da matsala sosai yau ya ba mu problem kwarin gaskiyan gaske sosai jama'a mu yau mu canza wannan aha eh, ya dawo shakka dawo assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum jama'a ya kudu muna da network problem wurin malam Musa Yusuf Asad suna kamar kan da muke magana insha Allah bar mu saka wannan karatu kuma kamun ya dawo ku ya innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقال خلقكم أسوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات سباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم أتوني واتبعوا من لم يجد ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آليتكم ولا تذرن ودا ولا سعاء ولا لوط ويعوق ونصرا لقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا ولن يجدوا لهم من دون الله أنصارا نوح آه. انت بتوكل الفقراء ليه Assalamu alaikum. Alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah malam a uh, bismillah shek. To Allah ya sa ne tukun ya yanzu. Amin amin amin ya rabbi. So abin da yake faɗa yana cewa wato wai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi ya bar duniya an hana shi rubutu. to tambayar da za ka yi a wannan abin ya faɗa cewa ya faru ranar alhamis ko haka ne to kaga juma'a eh asabar lahadi ranar litinin manzan Allah ya bar duniya kwana nawa kwana uku kenan ku rufe kaga juma'a abin ya faru alhamis juma'a asabar lahadi ranar litinin annabi ya bar duniya kwana hudu akwai ragon kwana kwana hudu eh idan da a ce na farko dai mu a ilki itikadin mu babu wani mahaluki da annabi yake jin tsoron sa Allah ya ce a zartar da abu annabi ya fasa zartar da abin da Allah ya ce a zartar da tsoron wannan mutumin domin Allah ya ba da shaida kan annabawa cewa alladina yuballiguna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah Hmm. wannan shine na ɗaya ko na'am sannan abu na biyu shine abinda annabi zai rubuta shin wajibi ne a addini sai an rubuta shi ko mustahabi ne idan ka ce wajibi ne a addini a rubuta shi sai an rubuta shi sannan kuma ka ce annabi ya tafi ya bar duniya ba a rubuta ma kenan addinin musulunci fa bai cika ba hmm. idan ku a'a abinda annabi ya ce a rubuta ba wajibin ba ne shi sa da ya ce a kawo sai bai rubuta ba to dama abin ba wajibi ba ne ko dai ka ɗauka ba wajibi ba ne shi sa da ya ce a kawo sai bai mayar da shi dole sai an kawo ba an yi rubutu idan ko ka ce wajibi ne kuma ba a yi ma to akwai fa wani wajibi da annabi ya bar duniya ya tafi har yanzu ba a yi ma wannan kenan sannan abu na ƙarshe za mu ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in kabo wasu in kabo sarki ya ga cewa annabi ya yi ishara zuwa ga me yake so ya faɗa cewa lokacin da yace da uni kallazi ana fihi khairun mimma tad'unani ilayhi ba ausa inda mautihi bi salatin yayi wasiya sanda zai mutu da abu yace akhrijil mushrikin min jaziratil arab ba ajizul wafd bi nahwi ma kuntu ujizuhum mai ruwa ya ce wani sitis salis na manta ta uku su yan shi abinda suke so su faɗa wa duniya a nan wajen so suke su ce a lokacin da annabi ya ce a kawo abin rubutu bayyana so zai faɗi wasiya ne akan cewa sai da na ali shine shugaba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nan da na bidiyo na gaba mu je bidiyo na uku kenan eh na uku da na cikin sa ma wahayi ne motsin sa wahayi ne ba abin da manzon Allah zai faɗa wani ba wahayi ba Abdullahi bin Abbas ya kira wannan ranar ranar musiba ranar da aka hana manzon Allah rubuta wannan wasiyar ta shi da rubuta wasu sukan ce a ah, an kai ki faɗa wannan ai shi Khalifa Umar wai ya zilla ba zan faɗa jinin ba cewa kai manzon Allah zai fada bayan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ta sauka Allah ya ce ya cika komai wa ya gaya muku cewa manzon Allah sabon wani abu ya rubuta ai na ko gane haka za a ai ba wani abu da ake bukata sabo littafin Allah ya wadata idan kuma daga cikin littafin Allah ne manzo Allah yake sai ko wasu abubuwa ce ga su ku rike su wato mulahazozin suna nan da yawa amma almuhim da cikin hadisosin da suka faru manya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan umarnin kuma ba a cika wannan umarnin ba har ya bar duniya hmm. a cikin wannan rashin lafiya tashi sarki zaki amshar hadisi ya tabbata a cikin bukhari kitabu tsif Babu lujud eh rajma to to malam kaji abin da ya faɗa ya ce annaba har ya bar duniya ba a zartar da wannan umarnin ba tambayar da za mai da ba a zartar da umarnin annabi ba shin annabi ya ji tsoron sahabbai ne yasa abin da za a rubuta yake a fasa ɗaya kenan da ba a rubuta ba addini ya cika ko bai cika ba in mutum ya ce addini bai cika ba to kaga ya karyata ayan alyoma yawma akmaltu lakum dinakum ko ba wannan rubutun dama addini zai cika in ko ka ce a'a addini bai cika ba to akwai matsala in ku ka yadda ya cika su dole ka yadda da Qur'ani sana abun mamaki suna ta yawan sukan sai da Umar akan wannan matsalar wanda ranar nan na fara karanto littafin wannan malamin nasu a kasar sanam aw ma warada fil kutub al mazhabiyya min al umur al mukhalifa lil Qur'an wal aql sunan littafin karya gunki ko kuma abinda da ya zo a cikin littafin mazhabar shi a cikin al'amuran da sun saba wa ƙur'ani da hankali da ya zo sarki a shafi na talatin da wajen shida cikin wannan littafin nashi wanda ya rubuta wannan littafin sunansa ya sa masa nafdu kitabu usulul kafi al-muallif ayatul al-uzma as-sayyid abul fad ibn rida wato al-barqai wanda shi ya rubuta wannan littafin al-barqai da ya zo a shafi na talatin da wani abu wannan littafin nashi bari ka ji abin da yake faɗa sarki akan wannan magana sai yake cewa a ga maganan nan da yake faɗa sai yake cewa hal kitabul kafi kafin lil muslimina shin littafin usulul kafi zai ishi musulmi sai yake ya kula nuri ya kula shekun nuri fil mustadrak ya kawo shafi na biyu a juzu'i na uku ya ce lam yu'allaf misali kitabul kafi fil islami ba a taɓa rubuta littafi a musulunci ba wanda yake usulul kafi sai ya ce wa huwa madaru mazhabi shi'a shine baki abinda mazhabin shi'a take a kan shi wa min akbari kutubihim wa ajma'iha sai ya kullum min al-majlisi wal wa sa'ir ulama shi'a wannan duk wani littafi da kasan an rubuta a shi'a bikin usulul kafi ma qalu sai ce yan shi'a sun ce innal kafi wayannan malaman sun ce usulul kafi min awsaqi wa abdi kutubina yana daga cikin mafi aminci mafi kiyaye wanda ta tafa mu ce wa za'amu sun faɗi cewa fil da tanqihil maqal anna kitabal kafi wannan littafin na usulul kafi bila shak ko kuntu babu ad wasala liyadil liyadi zamani ya sadu zuwa ga hannun shugaban wannan zamani ana nufin almahadi alaihi salam qawlu wabihi ko kuma wakilan al-imam al-mahdi sai ce wa ha'ula'i kada hakamu bi sihhatihi wa'annan sun yi hukunci da cewa duk abin da ke cikin usulul kafi ya inganta sai ya ce sai yake cewa wa hadal kalamu laysa lahu dalilun qat'iyyin wannan magana ba dalili kaga kenan tun a wancan zamanin wai an rubuta usulul kafi wakilan al-imam mahdi an je an kai masa sun ce ba ya ce wannan littafin ya ishi ɗan shi'ar da shi ne sai ya ce abin mamaki ya ce abin mamaki abin mamaki yayin da sai da na umar ya faɗi wancan maganan ya ce hasbuna kitabun lahi ta zama matsala sai ga ‘yan shi'a sun ci ba zai isa ba amma kuma sai ga shi suna cewa an kai wa al'imam mahadi littafin usul da kafi ya ce wannan littafin ya isa ‘yan shi'an mu da shi ne sai ya zo ya ce lama farra min al'adar babu wajen gudu daga abin mamaki wa inna min al'ajabi yana daga cikin abin da yake da ban mamaki anna shi'ata yadda'una ɗan shi'a suna da awar cewa anna al-qur'ana ghayru kafin lil ummati al-islamiyya al-qur'ani ba zai ishi al'ummar musulma sarki wannan abin fara nake karantuwa malamin shi'a nake wannan magana hmm. sai ya ce ذلك لأن رسول الله قال إن wannan ya faru saboda annabi ya faɗa lokacin da alamar mutuwa ya ya ce ituni eh, bi qirtasin wa qalamin li aktuba lakum shay'an kai la tadillu ba a ku kawo alƙalami da ta an sa a rubuta muku abin da ba za ku bace ba a bayana sai ce bina an gini ala riwayatin lati naqaluha qala khalifa asani yace gini akan abinda ruwayoyi suka nakalto akan abinda khalifa nabi ya faɗa yana nufin sai na Umar to hasbuna kitabullahi sai yace ya shi shi'a huna in shi'a suka ce anan wajen innal khalifata lalle sayyidina Umar qala ya ce hasbuna kitabullahi wa kalamuhu ghayru sayy suka ce magana na Umar da yace littafin Allah ya ishe mu magana sa suka ce ba ingantacciya ba ce sai ya ce wa min samma fa kitabullahi ghayru kafi daga nan ne sai zamanto suna ganin kuma eh littafin Allah ba zai ishe su ma sai ya ce baina ma ya kuluna yayin da yan shi'a suke cewa innal imam al-qa'im al-imam mahdi qala ya ce kitabul kulaini kafi wai kuma littafin kafi ya ishe su kaji wannan magana wannan ya ce littafin Allah ya ishe mu kuka ce ya yi rashin mutunci kuma kuka ce littafin wani ya ishe ku ya ce min ma yi rufa una an nas'ala kai kai kuna kitabun lahi ya ce abin da ya sun kuɗa mu ke cewa abin da ya sun kuɗa mu za mu ci za a ce littafin Allah nas an nas'ala kai kai kuna kitabun lahi lazi huwa nuru wa hidaya ghairu kafin umma ta za a ce littafin Allah wanda shine haske ga al'umma a ce ba zai isa ba amma kitabul kafi fil kafirin amma kuma a ce usulul kafi ya isa sai ce hal kitabul kafi ahsan wa dahu a ilman min al-qur'ani shi usulul kafi ya fi fitowa fili ya fi tara ilimi ne akan qur'ani hal ya kulu hadha al kalami ayyu muslim yu'minu bil qur'ani fadlan an imani. musliman da ya imani da qur'ani yana iya faɗar wannan ballantana a jingina wannan magana zuwa ga imami sai yace larai ba anna amiral mu'minina wan nabiyya nafsuhu yace babu kokonto annabi da sayyidina ali wa sa'ir al a'imma alaihi wassalam da sauran a'imma yace kaji ita al qur'ana kafirin sun lura da al ya isa wa zalika bina'an ala ma ja'a fi nahj balaga wa sa'ir riwayat al manqula khatiqa kaman magana sayyidina ali yake cewa arsalahu bi hujjatin kafiya idan kaga yadda sayyidina umar yace alƙur'anin ya isa an samu maganar imamai sun ce Allah ya aiko annabi da hujjar da ta isa sannan ya ce ya ani arsalahu bi hujjatin kafiya wa hil qur'an sannan ya ƙara faɗa a hudu ba ta 81 yace sayyidina ali ya ce kafa bil kitabi hajijan wa qasiman ya isa littafin Allah ya zamanto hujja da kuma kafa da kuma abokin husuma ma'ana kai husuma da mutum da shi hmm. kaga sayyidina ali ya faɗi irin wannan maganan sai ce ka ba wannan ba balillah ta'ala nafsuhu qala anil qur'ani fi suratul nisa'i Allah ya faɗa kan qur'ani ya ce lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal mala'ikatu yashhadun wa kafa billahi shahida sannan ya kawo wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira sai ya ce wa tsabaqan li ayatil qur'an idan aka lura da dacewa da ayoyin alqur'ani inda hidayatu kafiya shiriya wacce take isan al'umma su yace hiyal qur'anu ita ce alqur'ani sai ta qala ta'ala inda Allah ya faɗa fi suratul Ya ce Allah ya ce awalam yakfihim anna anzalna ilayka kitaba. shin bai ishe su ba mun saukan musu da qur'ani ce fa huwa kafin hasman Al-Qur'ani ya isha al'umma dole ya eh, ci gaba da kawo ayoyi To sarki abin da zai baka mamaki. Wannan wannan littafin shi'a ne har yanzu. Littafin shi'a ne yake karantuwa. kuma ɗalibai ana samun wannan littafin su bincika a intanet yanzu abin da zai baka mamaki a bari in karanto wata magana da shi wannan malamin ya yi ta a nan da ya zo a shafi na tara sai ce alhadafu menene manufa sai ce hadafu na minti alita hadar kitabi mahiri mu na rubuta wannan littafin abin da zai zo ya ce la'ad dakalat ilal umma ilal islamiyya kurafatun bismil imam ya ce kurafat tamfe ya shigo addinin musulunci da sunan imamai yace wa nahnu na'lamu anna al-khurafat fi ad-din la yaqbalu al-qala wal ulama yace muna sani khurafat kuma da masu hankali da masu ilimi bai kamata su karbe su ba bal hiya sababu nafratihim shine sababin da yasa ma al'umma take ainihin wato kamar shi'a sai yace wa qad dakala hadhihi al-khurafat ala al-ghalibi an tariqi wada al-hadisi wannan ya zo ne ta hanyar mafi yawanci kirkira hadisan ƙarya wa an tsarki sikatu bil mutaqaddimina ولذلك يجب تطهير min an من أنقال هذه Ya ce dole a tsarkake musulunci daga irin waɗannan matsalolin sai yace wa qad tala'abu bi ayatil qur'ani shine na biyu yace da yawa daga cikin ɗan shi'a ta irin waɗannan ruwayoyin da suka zo suka tara da sunan imamai sun yi wasa da ayoyin ƙur'ani wa ha suka karkatar da ita an wujuhiha an tariqihi an tariqi hadhihi al-akbar wal ahadith al-ghalib yace hanyar waɗannan hadisan yanzu malamin shi'a ne ke fada cewa da yawa daga cikin 'yan shi'a sun yi wasa da ayoyin qurani sun karkatar da ita ta fuskar da bai kamata ba da sunan daga irin waɗannan hadisan da aka ruwaito daga littattafansu sai yake cewa على الغالب وأسقطوا معنى الآيات الإلهية من الاعتبار عن طريق التفاصيل المختلة باسم الإمام yace suka watsi da ayoyin alkur'ani suka kayar da su wajen fassara da sunan imamai ki wannan ina da ɗalibai shawara su binciki wannan littafin gabaki ɗaya na da shafi ɗari hudu da wani abu ne littafin nan sunansa kasaru sanam za su samu wannan littafin a gurguje shayi ba shi'a na nufin cewa maganganun imaman nan maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba bai ma'ana imaman nan ai gina na to ya kuma maganar imamai zai zama daban kuma da maganar annabi ne yake faɗa maka cewa ruwa yadda ke cikin littafin shi'a na'am idan aka ce za a bi su a matsayin fassarar qur'ani ne to eh. wasa da littafin Allah ne kamar yadda na sha zuwa an faɗi nan wajen ga irin tafsirus ko malamin shi'a nake faɗa wannan magana shi ke da ban mamaki na'am ka lura kuma in ɗalibai suna su wanda suke karatun larabci masu neman gaskiya don Allah su nemi wannan littafin kasar sanam su sa a yanzu yanzu yanzu nan za ku downloadin ɗin littafin ku je ku sa a sauke muku shi ka karanta ka gani idan da a ce ga irin hadisan da suka ruwaito za a bauta ma Allah to ba abin da za a addini da shi da shaidar wannan malamin zaka ga ya ɗauki littafin su babba usulin kafi ya mai raga-raga ya mai kata-kata wannan shine kuma malamin shi'a ne so yanzu da na bidiyo na gaban muje ina ganin shine na hudu ko na biyar ko eh, na hudu kenan ko mai bukari yake cewa kina so sarki zaki ka saurari wannan ruwaya da zan karanta daga cikin bukari da kyau so حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا حدثنا جوانا إسنادي وقالت عائشة ummul mu'minina Aisha tace lajadnahu fi marajihi min yi wa manzan Allah turan magani sanda ba shi da lafiya mun tura wa manzan Allah magani sanda ba shi da lafiya an tura Allah an tura wa manzan Allah magani kika take faɗa da bakinka a cikin bukari ummul mu'minina shi ake da kanta take faɗa take cewa hu fi marbihi mun tura mishi magani a rashin lafiyarsa faja'ala yushiru ilaina kuma manzan Allah labari ta kuma kuma ya kasance yanayi mana nuni Allah ta ludduni yana ce musu yana musu ishara cewa kada ku bani maganin nan kada ku bani kada ku kura mini faƙulna sai mu da muke wajen muka ce karahiyatul maridi liddawahi a kai kura mishi wannan yin magani ne na mara lafiya wato a tabi'an mara lafiya ya san a bashi magani haji manzo Allah haka suka yi ma'amala da manzan Allah wai manzan Allah ya yi cewa rashin lafiya su kan baya san magani na su ya nuna cewa baya so suka ce a tura mishi to bari ka ji magana ta kowannan hatsari. a afaka wa iyyakum wai lokacin da manzon Allah ya farko zai a faka sarki zaki shi ne hankalin ka ya wuce lokacin da hankalin ka ya dawo shi ake cewa a faka. sarki zaki bukari nake karanta maka wallahi alazim shi kuma a kusa da ni idan wani zai ɗauko nashi bukarin ya ce ba shi wani ya a kwa a bacci ko a bacci A lafiyar kansa, wanda suka tura mishi magani ya nuna musu baya so, ya ce wai lokacin balan ma a faka, lokacin da manzan Allah ya farko kala, sai ya ce, Alam an hakun altaluduni shin ba na hana ku kada ku tura min wannan maganin ba? Kulna sai suka ce, karahiyatal maridi liddawa ya rasulullahi mu muna dauka ai kurum rashin lafiya ce mara lafiya ne da baka san magani fa kala sai manzo Allah ya ce da su la yabqa fil baiti ahad to tunda kun tura mun kuma duk daga cikin ku ba wanda zai bar wannan daki illa lutta face shi ma an tura mishi wannan maganin wa ana anzuru kuma a gabana ina kallo yake illal abbas yake sai da abbas me yasa manzo Allah ya kira abu a ciki fa innahu lam yashhadukum saboda shi bai yi tarayya da ku ba a lokacin da kuke kokarin tura min shi bai yarda da wannan turin ba sai zai nuna ka cewa gidan manzon Allah yana cikin hankalinsa ba inda suke kallon cewa wai mara lafiya ce ya san magani ba shi har ya gane wanda baya cin hayyacinsa ya aka har ya gane wani bai yi tarayya da su ba wannan ruwaya tana cikin bukari kitabu tsif babul ludud juz'i na bakwai shafi na ɗari da ashirin da bakwai hadisi na dubu biyar da ɗari bakwai da goma sha biyu muslim ya kawo wannan ruwa ita ba kan karanta kaji abin da ya kawo eh, mun ji abin da ya faɗa masha Allah wannan hadisin sarki shine hadisin da malaman shi'a suka gini a kan shi cewa matan manzon Allah sun suka kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko shari'a kuri wasu ƴan shi'a ko duk ƴan shi'a sun dukka ba wani ɗan ba wani dan shi'a da bai da wannan akidar sai dai kawai wani ya fito ya faɗa wani ya ƙi faɗa kuma zan faɗa masa dalili duk ƴan shi'a sun yarda cewa ba ta da kwarai sai dai idan za su ƙaryata ma'asumi amma abin da ya zo a ruwa ruwayansu cewa ma'asumi ya faɗa kuma zan faɗi dalili ina so masu saurare su bi mu na farko ka ci gaba ba sa son su karya ta masu mai wasu cikin imaman su ne cikin imamai akwai waɗanda suka ce sun faɗa haka su suka kashe manzon Allah kuma zan baka dalili da ba ko yayi maganan cewa a cikin hadisin falan ma a faka hmm. sai ya ce wai lokacin da hankalin annabi ya gushe sarki ina kalubalanta shi idan ya zo ba inda aka ce dan wani abu ya faru an ce falan ma a faka a ce hankalinka ya gushe bari mu tafi mafi girman magana ita ce ta Allah mu gani kafin wannan ya faru ga annabi Muhammad ya faru ga annabi Musa ko bai faru ba annabi Musa Allah ya ba mu labari cewa walam ma ja'a Musa limiqatina lokacin da Musa ya je miqatin mu wa kallamahu rabbuhu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya magana da shi da ya ji daɗin maganar Allah sai ce ƙala rabbi arini anzur ilayka Allah ina so in ganka ƙala Allah sai ce masa lan tarani ba za ka ganna ba Musa amma hmm. walakin nanzur ila aljabal ka kalli wannan dutsen fa in istaqarra makanahu in dutsen ya tabbata a inda yake ba abin da ya faru da saufa tarani da sanda zan fito ka gani falamma tajalla rabbuhu liljabal lokacin da ubangiji ya tajalli ga dutsen dutsen ba zai iya daukan Allah ba ja'alahu dakka sai ya sa dutsen ya nike ya zama gari wa karra Musa sa'ikan sai annabi Musa ya faɗi sumammi hmm. kaga wannan sumamme ma Allah ya ce ma a faƙa lokacin da annabi Musa ya farka da Allah a nan gurin wane ne ya taɓa faɗa a nan ya ce saboda wannan matsalar ta faru annabi Musa ya suma ya farko hankalin annabi Musa ya bushe. Ya tashi daga Kada a wancan hadisin ba a mace annabi ya suma ba. A'a, shi wannan hadis Ƙur'ani ne ya ce ma a faƙa bayan wa karra Musa sa'ikan annabi Musa ya faɗi sumamme alamma a faƙa lokacin da ifarka قال سيتي ka تبت إليك وأنا أول Allah الله ya tabbata gare ka. Ni ne farkon wanda na fara imani ko an ganka ko ba a ganka ba akwai ka Allah kaga wannan abu na farkon kenan ko to in ya fassara hadisin wancan cewa an cewa annabi a faƙa bayan hankalin shi ya gushe Qur'ani ya kamata ya fara fassarawa haka abu na biyu ya tafi littafin shi usulul kafi babu man ausa ilis ne ne fayan fari da kulle wahidin minhuma bi ba'ad karika a wannan babin Kuleni ya kawo hadisi daga Ibrahim bin Abdul Hamid jami'an an salimata maulati abi Abdullahi qala take cewa kuntu inda abi Abdullahi na kasance ina wajen Jafaru imam Shi na hina hadaratul Fati lokacin da alamar mutuwa da masa fa ugumiya alaihi ba da zaman faɗin kalmar ugumiya ba na'am ne mutum an yi shiru haka eh falamma a faɗa lokacin da ya farka to kaga nan Jafaru Sadiq jikan annabi ne to ban sani ba Malam Bashir zai fassara wannan ruwayan falamma a faka. lokacin da hankalin Jafaru Sadiq ya bushe. da ya dawo ya farka قال سيتي أؤتو الحسن بن علي بن حسيني وهو الأفقص سبعين دينارا fulanan أؤتو wa كذا وفلانا idan ya fassara ta. ga annaba a cikin littattafan mu a can to fassara ta a littafin su idan ka gaba annabi bane ka imamu Jafaru Sadiq dika annaba hankalinsa na gushewa hmm. sannan in ya tafi ruwaya ta biyu babu maulidi Ali bin Hussein alaihi salam ya kawo ruwaya daga Anil Hassan bin Ali bin bin Iliya an Abi Hassan قال يتي سمعته يقول إن علي بن الحسين لما حضرت الوفاة عند علام متوى إبو جرو masa. fagumiya alaihi kaga sai aka sa shi ya dan dauke wuta ya shiru kuma fataha ainihi sannan ya ya bude idansa wa qara'a idha waqa'at alwaqi'a wa inna fatahna laka fatahan mubina wa qala alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu sai ce godiya ta tabbata ga Allah da ya ta mana alƙawarin shi wa awrasana al-ardh natabu min al-jannati haythu nashafa ni ajrul amilin thumma qubida min sa'atihi wa lam yuqil shay'an sanaka ɗauke shi daga nan bai ce kuma sannan in ya sake komawa daga Umar bin Yazid an Abi Abdullahi yace mari da Ali bin Hussein alayhi salam salasa maradati ya yi rashin lafiya har uku fi kullu mardatin cikin kowane rashin lafiya yusi bi wasiyatin yana yin wasiya fa idza afaqa amda wasiyatahu idan ifarka kaga idan sai mace idan hankalinsa ya gushe ku idan ya farka sai ya zartar da wasiyarsa sannan in ya koma cikin usulul kafin babu saubi ko sawabi man kafana mu'minan qala yace walamma hadara aliya bin al-husayn alayhi salam al-wafatu ugumi alayhi fa baqiya sa'atan thumma rufi anhu sawm qala har zuwa kashi kaga wannan kenan sana abu na biyu sarki a wannan hadisin da kawo mu tafi cikin bukharin ya kawo shi babu rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na 4448 wa da ta qalat Aisha ladnahu fi mardihi wannan hadisin to sarki na farko dai masu saurare su gane idan an ce ladadnahu menene alladdu shi fa wannan maganin ba fa ana maganan sha bane fa ba fa ana maganan sha bane idan an ce ladadnahu malamai suka ce shine ja'alna fi janibi da dawa'an da ghairi ikhtiyarihi sarki a ɗauki magani a sa a bakinka wanda baki ke riƙewa ba tare da ka kuma maganin ba shine ladat na'u na farko kenan na'am ina fatan eh, sarki ya fahimta sosai sosai na'am na'am amma amma ma yusabbu fil halqi fa yuqalu lahu al al-wujur maganin da za a sa daga wuya ya shiga cikin ciki shi suke ce masa al-wujur da farko ku ga masu saurare su gane cewa shi wannan maganin ba ma sha manzan Allah ya ba magani ne irin wanda ake sa maka a baki hmm. ka fahimta magani ne irin wanda ake sa maka a baki a ce ka ɗan gumtse shi ka ɗan riƙe shi na wani lokaci oh, wato masu cewa an tura abin tilasilmi wani gurguwan kwatsara ah. kenan yau an ba shi ba tare da sanin shi ba amma ba magani ba ne wanda ake sha ina irin in kana rashin lafiya a ce ga wani magani wanda ake eh. so ka ɗan a bakin ka yi wasu mintuna sannan ka eh. turo maganin shi ne ladatinahu kaji na farko muna ji kaji na farko na'am wannan shi ne ladatinahu hmm. to sannan tambayar da kamai cewa a wannan ɗakin da aka zo aka samu wannan abin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce aina ce ka kuza ne suka ce wato kyamar magani ne na rashin lafiya kuma duk wanda yake da iyali kowa ya san cewa irin wannan yakan faru mu'amala ta abin da ya shafi tsakanin mata da miji wani lokaci sai Allah subhanahu wata'ala ta kaddara cewa a wannan babin matan manzon Allah sun yi kuskure wanda dama ba mu ce ma asumai bane suna iya yin kuskure a zaman su da annabi amma abu guda uku abu na farko mu da duk wanda ke rayuwa a yanzu mun san cewa Allah ya fi mu kaunar manzon Allah haka ne waɗannan matan su Allah ya kalla ya ce wa annabi la yahillu laka nisa'u min ba'du bai halatta gare ka bayan wa'annan matan ka sake auren wasu mata walau a ajaba ka husnuhunna kuda ku matan sun burge ka sai abinda da dama ka ta mallaka ka ji na kenan abu na biyu kansu su ne Allah maɗaukakin sarki ya sa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duka ko al'ummar annabi cewa bayan manzon Allah wani bilkisu ya auri matar manzan Allah ba abu na uku a suratul manta kakkamanta a ce kawai ta magana zuma wata zan in karanta a littattafan shi'a sai aka samu wannan abin Allah ya ce wa annabi a fara buhu in tsallaka kunna mm. Allah ya kusa inda annaba zai sake ku ya musanya muku waɗanda suka ya masanya masa waɗanda suka fi ku alheri a lokacin yadda Allah ya ce in annabi ya sake su zai masanya wa annabi waɗanda suka fi su alheri rashin musanya wa annabi matan da wasu shi ya nuna cewa waɗannan matan ba matan da suka fi alheri a duniya hmm. yanzu dan Allah sarki na'am yanzu kai kana ganin yanzu a wannan abun sai annabi ya ce to tun an gane maganin nan nasa a baki kowa ma sai ya sa maganin nan a baki daga cikin ku sai kai tambaya ka ce ya aka yi idan kozin ne guba ne ba ta kashe ragowar mutane ba shi manzan Allah ta kashe shi ke kenan eh. na biyu hmm. ba na na Aisha da Hafsa ba ne kai a gurin a matsayin matan annabi a ko ragowar matan manzan Allah menene dalilin da ya sa in shi a suka ci kan na Aisha da Hafsa kawai <laughs> menene ah, dalili sai ba na Aisha da na Hafsa ba na Aisha da Hafsa bane kaɗai a gurin a matan Annabi sun ah. san raguwan matan manzon Allah da ke gurin eh. amma menene dalilin da yasa suka tike kawai suke ta kokarin nuna wa duniya cewa na na Aisha da Hafsa ne kaman su kaɗai ne a gurin a matsayin matan manzon Allah na'am ka lura na uku to wannan hadisin ɗin shi'a suka ɗauka sai suka ce su suka kashe matan manzon Allah sai suka kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu a nan wajen na ɗauko al-burhan fi al qur'an na babban malami al-hashim al-bahrani littafin tafsirin nan a hannuna amma kafin mu tafi ina so ka danna kafin mu tafi a bidiyo na gaba yanzu dan Allah ka yi wa al'ummar musulmi adalci ka yi wa manzon Allah adalci mutum ya zo ya murɗe wannan hadisin ya ce wai wannan ka san su cewa suka yi wai ba su yarda ma wai ba yadda za a yi mutum ya ci guba shekara uku ba ta mai komai ma wai wannan abin da suka zo annabi ita ce gubar da ta kashe manzon Allah sallallahu alaihi sallama. a gashi a al-burhan fi tafsirin qur'an na hashimul baharani a suratul tahrim wannan suke bina wannan tafsirin ana samun shi a intanet yanzu bincika da ya zo a shafi na ɗari uku da ashirin da shida a mujalladi na tara sarki bari ka ji abin da yake cewa sun maƙalar Ali bin Ibrahim cewa kana sababu nuzuliha anna rasulullahi kana fi ba'd buyut nisa'i wannan ayar na a in ta tuba lahi da kuma tun daga farkon suratu tahrim dalilin sankarta annabi yana ɗakin wasu matan shi ya kasance mariyatul ikiya tana wa annabi hidima sai ya zamanto wani wuni daga cikin wuni annabi yana ɗakin kwanan na na hafsa ne to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hafsa sai ta fita kafin ta je wani abu ta dawo sai annabi yana da buƙatar wa samaritul ikiya ya sadu da ita sai ya sadu da ita da na hafsa ta dawo ta gane haka sai ta ainihin wato yi fushi sai ta fuskanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta ce wa annabi a ranar kwana na ka ɗauko bai waka ka zo ɗaki na ka kwana da ita sai a ɗaki na a ranar kwana na wai sai manzan Allah ya ji kunya da yake cewa wannan fa a littattafan shi'a fa su ya da min hafa ba. sai kame faƙar haramta mariya ta ala nafsi na haramta wa mariya kaina daga nan ba zan sake saduwa da ita ba wa ana ubdi ilayki nan faɗa miki wani sirri fa in anti akbarat akbarti bihi yace zan faɗa miki wani sirri idan kika fara labarin wannan sirrin fa alayki la'anatullahi wal mala'ikati wan nas ajma'ina inuwa Allah da ta mala'iku da ta mutane ta tabbata akan ki wa annabi ya faɗa mana na hausa haka qalat ita ce na eh ma huwa menene shi fa qala sai annabi yace mata inna ababakar yali khilafata min ba'di bayan na bar duniya abubakar zai shugabanci summa ba'di ba'dahu umar a summa summa min ba'dihi umar a inna ababakar yali khilafata min ba'di summa min ba'dihi umar sannan bayan ki sai umar shine abuki babanki fa qala man akhbaraka bi hada sai tace wa ya faɗa maka wannan ƙala sai ce Allahu akbar ni Allah ne ya faɗa mu to wannan labarin da ya faɗa mace ce bayan na bar duniya baban ki ne kalifanci sannan Umar wannan sirri ne kake faɗa wa kuma to wai sai Hafsa ta zo ta faɗa wa nana Aisha cewa faɗa abin da ya faru da Hafsa ta faɗa wa nana Aisha wa aka akbarat Aisha ta Abubakar ita kuma nana Aisha sai ta je ta ba Abubakar labari fada Abubakar ila Umar sai sai da na Abubakar ya zo wajen Umar sai ke ce masa inna aisha ta akbarat an hafsa ta kaza na aisha ta bani labari cewa hafsa ta faɗa mata kaza wala asiku bi qawli hadha amincewa magana ta ba fasal anta hafsa to ka tambaye hafsa sai da umar ya zo wajen hafsa ita tambaye ta cewa haka kuke da na aisha sai ta ainihin wato yi musunci a ba haka kuke da ita ba mu'alar ta ce ma kunta laha min dalika shay'an ban ce mata komai ba faqala laha umar sai umar ya ce mata in kana hada haqqan Kin je da gaske ne kun yi haka da rana a kisa ku faɗa min yanzu mu san za mu gabatar ita ce in eh, gaskiya na faɗa mata annabi ya ce min kaza kaza kaza kaza sai kake cewa qad qala zalika rasulullahi to a lokacin ne fastama a arba'atun ala an yusmu rasulullahi to sai mutum guda hudun nan suka yi mitin da Abubakar da Umar da Aisha da Hafsa suka da abin da ya kamata shine su sawa manzon Allah guba su kashe shi Hmm. فنزل جبرائيل على رسول الله بهذه hadhihi sura sai الله Allah ya sako da wannan surar wannan shine abin da ke rubuce a littattafan Shi'a cewa da littafin Shi'a ga littafin Shi'a yau ina so ka san duk abin da zan faɗa eh. yanzu misali duk duniya ba su da wani malami da za su iya kawowa na sunan ƙwaya ɗaya da yake tuhumar matan manzon Allah ko a rubuce ko a aikata cewa su suka fi annabi ni kuma yanzu kaga na kawo littafi ko eh. na kawo littafi yanzu ko na'am Allah ina so ka sawa masu saurare hmm. abinda shi Bashir ya kasa fitowa ya faɗa ko malam Bashir yake tarara gefe lokacin ya faɗa ne bai yi ba shi yasa ka ya kasa faɗa amma tun inda suke zuwa su je su koyo karatun ai suna faɗa kuma wannan ita ce aƙida su dan Allah ka duba bidiyo na gaba cikin bidiyon da na turo maka ka duba za ka ga me suke faɗa yayi daidai da abin da na karanta a littafi ko bai yi ba duba ka gani to jama'a muji حبيبي المتشرع يقولون ولا زال هذا الارتكاز المتشرعي موجود ما اعرف سامعي او لا حاصله بان جسم المعصوم سلام الله عليه لا اقل من المعصومين بعد الاسلام الى 14 سلام الله عليهم مخلوقين بدرجة من الكفاءة والقوة بحيث لا يكونون قابلين للموت من قبل نقول الموت حتف الأنف أو كموت الآخرين لا يموت الفرد منهم إلا بحادث خارجي ولذا كل الأئمة سلام الله عليهم ماتوا بحادث خارجي بقتل أو سم وهذا ينبغي أن يكون من الضروريات في التاريخ واضح جدا من جملة هذه النتائج أننا نسأل أن رسول الله صلى الله عليه وآله كيف مات هل مات حتى أنفه إذا فهذا على خلاف هذه القاعدة التي هي متشرعية واضحة في هذا المتشرع محل الشاهد أن هناك جوابان لأسلوب موته أي أنه مات بحادث خارجي جواب من الجماعة وجواب من عدنا الجماعة يقولون أنه أثر فيه أكل الذراع الذي قدمته له اليهودية جابت لي يهودية لحم ذراع فخذ يعني ذراع شنو غنم مشوي اتفضلوا كأنما في الرواية قالت أنه إن كان نبيا فلا ضير عليه وإن لم يكن نبيا خليموت احنا نتخلص منه كأنما الرواية تقول أنه عضه عضه ثم تركه فتلك العضة هي التي شنو أثرت في مماته بعد سنتين أو ثلاثة أو أكثر لا أعلم الفاصل التاريخي هذا بعيد إلى درجة عجيبة لأنه لم يكن هناك ولا يوجد إلى الآن سم بحيث أن الإنسان يبقى صحيح سالم يروح ويجي ويحكي ويصعد وينزل ثم بعد عدة سنوات يؤثر في موته ان نتحدى الناس بأن يأتون بمثل هذا السم نعم سم يخطر فورا إلى باب الجواب خلال كم ساعة أو كم يوم إلى باب الجواب أما أنه يبقى سليما معافى سنين آه ثم بعد ذلك يموت عنوان أنه مات بذلك السم إلى حد ما مسخرة يعني واضح هذا. آه. إذا كيف مات وبأي حادث خارجي مات آه. يقول الارتكاز المتشرعي عندنا ان الحادث حصل من داخل بيته ربما بعض زوجاته هو الذي او هي التي دست اليه السم آه. ومات 300 يوم طبعا بالجرح لا هذا لا يحتمل وانما بالسم فيكون هناك اطروحه معتد بها ان المساله شاربه ماي من الخارج من الدوله البيزنطيه ولماذا لا وما هو الاستبعاد Hmm. to assalamu alaikum shek jama'a kaman uh, Neto group malam Musa ya kuma yi halinsa shekara uku a ce kuzin ɗin ya kasa mai komai sai bayan wani lokaci mu kuma mun san cewa allan da ya ce zai tsara annabi yana da iko akan kowane irin abu yanzu misali banan baka hmm. sarki ka cewa ba abinci bane ke sa a ƙoshi. Hmm. da abinci sababi ne na ƙoshi saboda wallahi a kuma da nasan suna cin abinci ba sa ƙoshi ka san cewa ba ido ba ne ke sa a gani ido sababi ne na gani mutum nawa ne za ka gansu da zubin idan komai na ka suna da shi amma Allah ya kanta ganin sosai na'am ka san cewa ba kunne ba ne ke sa a ji Allah ne ke sawa a ji yana iya maka kunnen komai akwai amma ya kanta jin sosai yana yi ko bai yana yi wannan yasa dan Allah ya nuna karfin kudararsa cewa kowane irin abu bai yi tasiri ba san ya ga ma ba an hura wuta a nan duniya ba girgi aka ɗauki annabi Ibrahim aka wurga shi cikin ta Allah ya ce kun ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim aka ne to Allah da ya mayar da wuta aka sa annabi Ibrahim ta kasa mai kuma shi kuma ya ga dama ya sa annabi aka bashi shi kozin ya ce kuma fozin din ya kasa mai koyo don wuta Allah ne ke ba ta tasiri ke kona ko ita kuma guba fa wace ba ta tasirin ke aiki a jikin ɗan adam Allah Allah yana da iko shi yasa da Allah ya nuna kamalar kudrarsa sai ce wallahu ya asimuka minan nasi wannan ne abu na farko haka ya faɗa daga ƙarshe shi wannan malamin kaji ya faɗa cewa lallai maganar ba annabi guba ya mutu daga cikin gidan shi abin ya faru sake hmm. danna bidiyo na biyu na gaba ka san wayan da suka nan ga magani guba suka ba manzon Allah ya na ran da jinan yaro suka san su amma Allah ke karku da yana kwanci yaji ana za a dama magani a bashi karku ku tura mana wannan magani karku sai da yi bacci suka jami shi ka tura mashi ka san su hadisan su na nan barkatai ana ana addini a da shi a ta sauka nan barka ka san sunayen ka san wanda suka dama guba suka ba annabi ya musu ka san su kuma da hadisan su da hadisan su kake bauta Allah kana neman mutum ya Allah ya zafa mu wa Allah ka san su sun yi shawar za su zungurta ba annabi ya faru ya kare mu suna da kan tarbiyar da wa'an wa radwan suna riwaya hadisi kana addini da da riwaya ka san su ko a karanto maka sunayen su ko ka je ka bincika ko ku da kuda mutane ana zagin sabai ana zagin sabai ko kai ka ka saban kai kaji abin da ya faɗa yana da kaga abin da waƙi'ar da shi malam bashir yake karantowa cikin bukhari ita ce dai suka jirkita shi wannan shi ma yake faɗa da hausa cewa san wanda suka makare annabi suka ba guba ranar lahadi ranar litinin ya mutu kana ganewa na'am idan Allah ya ce wa annabi wallahu ya asimuka minan nasi Allah zai kare ka daga mutane tambaya Aisha da Hafsa suna cikin annasu da Abubakar da Umar ku ba sa ciki suna mu maganar mu shine mu mun tsaya kan Qur'ani mu a gurin mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba kashe shi akli ba kai bal ma hasali annabi da zabin sai kuma zuwa ga Allah wannan shine abin da ya tabbata a gurin mu sai janna bidiyo na gaba ka gani sun tattauna za su kashe annabi rahama Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa wannan na yi sa na faɗi wannan a inda na kayi karatu na mai taken kashiful asara wanda na kawo dalilan Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar suka shi manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi karatu ne da ya haura mu shekara uku baya yana nan mun ba da har a cikin Bukhari le mare mare yanzu kaga wannan abin da na karanto a cikin alburhan fi tafsirin qur'an nace su hudu abubakar da umar da usman a abubakar da umar da nana aisha da hausa ba shi bane nasu abin da shi malam isma'il ya faɗa na'am na'am shine nassu abin da ya faɗa so su suna jin tsoro ne su fito su faɗa amma yadda kaga wannan akidar to abin da ke kudirce a gurin su kenan da ki danna بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أحبتي جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته عظم الله أجوركم بمقابل أبي عبد الله الحسين صلوات الله تعالى عليه يتساءل أحدهم كما يظهر تعليقه على الشاشة عن مقتل النبي روحي له الفداء هل هناك روايات تشير وتبين أن عائشة وحفصة هما من سمتا رسول الله صلى الله عليه وآله نجيب عن ذلك فنقول أخانا الكريم الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في قرآنه يقول وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون هل الله سبحانه وتعالى لا يعلم كم عدد هؤلاء هل الله سبحانه وتعالى تحير في عددهم لا هذه الأو جاءت بمعنى بل بل يزيدون الله سبحانه وتعالى كذلك في هذه الآية المباركة هذه الآية المباركة أيضا جاءت الأو بمعنى بل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل هل الله سبحانه وتعالى لا يعلم أن النبي سيقتل أو سيموت موت آه، طبيعي احتياجي حتى أنفه لا يعلم هذه الأو بمعنى بل أفإن مات بل قتل انقلبتم على أعقابكم فتنقلبون ما أن يقتل النبي الأعظم روحي له الفداء والروايات جاءت عندنا أرجع مثلا إلى تفسير العياشي الإمام صادق روحي له الفداء يقسم الإمام صادق ذلك بين أصحابه فيقول أتدرون مات النبي أو قتل والله إنهما سمتا أي عائشة وحفصة يقسم على أنهما سمتا فيقول هؤلاء الجالسين الذين حول الإمام يقولون والله إنهما وأبويهما شر من خلق الله فعائشة وحفصة قبل موت النبي لدوا رسول الله عائشة هي التي تقول هناك إشارة جاءت في صحيح البخاري ومسلم ارجعوا إلى ذلك عائشة تقول النبي قبل وفاته قال لا تلدوني سبحان الله النبي ينهى يقول لا تلدوني عائشة تقول فلددنا رسول الله فقصه ذلك السم النبي نهاهم ومع ذلك لدوا رسول الله فعائشة تصور لنا أن النبي كان يعني تصور لنا وكأن النبي عياذا بالله وحاشاه كان طفلا النبي يقول لها بعدما استيقظ يقول لعائشة ألم أنهاكم عن لدي لماذا لددتموني وقد نهيتكم عن ذلك فعائشة تقول قلنا كراهية المريض الدواء المريض عادة كما تعلمون أن الأطفال آه، عندما يؤتى لهم بالدواء لا يستسيغون طعم الدواء يكرهون الدواء فعائشة تقول نعم أنت نهيتنا آه، نهيتنا عن لدك ولكن قلنا أنه المريض يكره الدواء فلددناك هكذا أرادت أن تبرر ذلك الموقف بعدما لدت النبي والنبي نهاهم عن لدك فقالت المريض عادة يكره الدواء ولهذا خالفنا أمرك ولددناك سبحان الله فهذه إشارة جاءت في كتبهم تؤكد ما جاء عن الصادق روحي له الفداء أنه ما سمتا قبل موته wannan kaga ya kawo magana cewa cikin abin da nake so kaga bayan ya tsinewa da na Aisha da Hafsa cewa Allah ya tsine musu albarka sai ya ce al-Imam Sadiq ya ce wallahi innahuma sammatahu su biyun su suka sawa manzon Allah guba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu je bidiyo na gaba kaji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء بمناسبة استشهاد سيد الكونين أبي القاسم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه سائلين الله عز وجل أن يجعلنا من شفعائه يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أخواني هنالك سؤال أبدي يطرح دائما وأبدا في سبب وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله أي كيف مات الرسول صلى الله عليه وآله هل مات آه، موتة طبيعية موتة عادية كباقي الناس الذين يموتون موتة عادية آه، في حين أنه نحن نعلم نحن شيعة أهل البيت عليهم السلام أن زين العابدين عليه السلام أيد قول أبي حمزة الثماني حين قال له أن القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة وأن الرسول نفسه وأن الرسول نفسه صلى الله عليه وآله قال ليس منا إلا من هو مسموم بسم أو مضروب بسيف وفي صحيحة أبي الصلت الهروي عن الصادق عليه السلام قال ما منا إلا مقتول شهيد ما منا إلا مقتول شهيد لم يقتصر على كلمة مقتول بل أردفها بشهيد إذا هل أن هذا هذه الأحاديث تتعدى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يموت حتف أنفه يموت موتة طبيعية كموتة باقي الناس أو أنه لا بد أن يشمل رسول الله صلى الله عليه وآله بكرامة الاستشهاد والشهادة والسم أو القتل خصوصا أن الله سبحانه وتعالى يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أفإن مات أو قتل أو قتل فالقتل هنا موجود ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا انقسم الفريقان الشيعة والسنة في طريقة السم والقتل اتفقوا جميعهم السنة والشيعة على أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يمت حتى أنفه لم يمت ميتة طبيعية وإنما قتل قتلا بالسم وين صار الاختلاف بين الشيعة والسنة في طريقة دس السم ومن دس له السم وفي تاريخ دس السم أي من دس السم لرسول الله وطريقة دس السم له وتاريخ دس السم اختلف الفريقان فالسنة يقولون بأن امرأة يهودية أهدت لرسول الله صلى الله عليه وآله سنة السبعة للهجرة آه، بعد خيبر شاة أو ذراع شاة مسموم فلما أكل منها رسول الله صلى الله عليه وآله أمطقه ذلك الذراع ذلك الطلي ذلك الخروف وقال لا تأكلني يا رسول الله فأنا مسموم وهنالك عدة تساؤلات تطرح آه، منها أن رسول الله في مسألة أمنية مسألة حرب مسألة قتال مع هؤلاء القوم كيف طاوعته نفسه أن يتقبل الهدية من يهودية ولو أن الرواية تقول عن طريق مسلمة لا تدري بالسم وحينما آه، أكل رسول الله نطق الذراع لماذا لم ينطق قبل ذلك ها؟ هل المنتظر أن يأكل رسول الله ثم ينطق آه، آه، الخروف أو ذراع الخروف ها؟ المشوي يعني أكو تساؤلات هاي رواية السنة وأنه بعد ثلاث سنوات أثر السم في رسول الله وأوقع آه، ذلك القتل فيه قتل السم بعد شقد بعد ثلاث سنوات آه، من دس السمي له أو أربع سنوات يعني سبعة حسب ما يقولون هم سنة 11 للهجرة هاي رواية العامة ما نحن شيعة أهل البيت فالثابت عندنا أن زوجتين من زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله عن طريق آه، آبائهم عن طريق الأول والثاني قد دسس السم دسس السم لرسول الله صلى الله عليه وآله وموجود رواية اللد أننا لدينا رسول الله واللد هو وضع الطعام على الشفاه يعني جبرا جبرا وهو شنو الإنسان ربما مريض ربما فيلدون له اللد يقول لددنا الطعام لرسول الله أياما وأيام هي نفسها عائشة تقول لدينا رسول الله الطعام يعني دسينا له الطعام رواياتنا كثيرة نحن شيعة أهل البيت وصريحة في أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد دس له السم من أهل بيته من أهل بيته عن طريق زوجتين اللي هما عائشة وحفصة آه، آه، بدسيسة وبدعوة من أبويهما عمر وأبي بكر وكثيرا من يحب أن يراجع الروايات آه، في بصائر الدرجات وفي تفسير القمي وفي تفسير العياشي وفي رواية الثعلبي أن هاتين المرأتين هما اللتا لدتا رسول الله صلى الله عليه وآله بالسم وراجع الكثير من المصادر وأيضا يذكرها الشيخ المفيد في كتابه المقنعة وبصريح العبارة يقول أن رسول الله قد دس له السم فموجود هذه القضية هاي عن طريق شنو هذه الرواية أن رسول الله مات بالسم في بيته هذه روايات الشيعة أما في كتب العامة التي تذكر هذه الحادثة فيذكرها ابن شهراشوف في المناقب آه، والأربلي في كشف الغمة والطبرس في إعلام الورى أو أعلام الورى والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي هاي عن طريق أهل السنة نحن متفقون جميعا رغم أن هنالك من يجامل القوم من آه، ربما يخشى الفتنة ممن يخشى كذا والسوالف هاي في بث هذه الرواية وإظهارها في هذا العامة ما يحب, يحب أن يراجع فليتقلب, فليتقلب صفحات التاريخ في كتبه ومصادره وليعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد بث له السمة من بيته في بيته وكان شهيدا مظلوما آه، نحتسبه عند الله في الثامن عشر من من شهر آه، صفر في أواخر شهر العاشر من من الهجرة ليس كما يقولون في 11 آه، في السنة الحادي عشر علما للهجرة باعتبار أننا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت هجرته في أول ربيع الأول وليس كما يدعون في محرم في بداية محرم الحرام فهنا صار الاختلاف في التواريخ أخواني أنا هنا أدعو إلى أن يراجع الفريقان هذه الروايات وليعلموا سبب وفاة رسولهم الأعظم صلى الله عليه وآله وأن لا نجعلها مدعاة للتفرقة أو للبغضاء أو للشحناء وإنما لنبين الخيط الأبيض من الأسود من تاريخنا المظلم المدسوس بالضغائن والآهات والمحان لا تنسوني والدي من خالص دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله شو جماعة ku yafi ina ganin nake yana damun sakamakon kan da magana ga wannan malamin a wannan malamin shi'a a zuzuki ya faɗa ba zan ku kama ni da nahu ba da na fassara muku duka eh amma <laughs> larabci ne ba lalle ba ne ku fahimta eh, ba don ku kama ni da nahu ba nahu da na fassara muku sosai abin da ya faɗa shi sa mu kira malam Musa da kansa ya zo ya bada tsaron wannan eh, mu samu hakuri har shi malam Musa da kansa da turo mana wannan video shi wannan malami a cikin malluman shi'a da yi wannan zance eh, malam Musa zai bada fassarar wannan Allah ya malam bello eh, ah, malam bello na fara fassarar kaga daga ba wala ku ce bin kawo wani malam ku ce bin kare ta zuwa na program ke ne malam yusuf eh, wayan da suke so fasara, in ga wanda suke so fasara. Malam Abdulaziz wai ta muje. To, wanda suka son fassara yanzu, wanda suka son fassara, eh, na fassara yanzu haka. To shi ke na shiga zan fassara. Wanda suka son fassara shi in gansu, in ga wanda suka son fassara. Kaga abinda nake tsoro an fara gaya mina nan kaga malam Bello. Na fassara, domin ka zo ba za a kira ni sarki zaki ba kaga za a tura sarki da shi a kawo shek kaga shek zaki shek zaki ni ma ba na son haka eh ba na son haka eh kuma ka fassara yanzu kaga cewa a wala Allah siri bashir malamin eh, siri bashir zai tsammani wala Allah ni na zo yi masa baka ne ka gane ko kuma malami na ne malami na ne wala Allah shi gaja turo min wani almajiran almajiran almajiran shi a ce wani da su mu zo mu zauna mu kabala a gani ko ba zan zauna ba <laughs> a ni ko ba zan zauna ba zan zauna wannan kabala ba in za mu yi hakuri ba da musa kin kan su dawo ya zai ba da fassara <laughs> malam ismail a ba zan fassara ba eh, malam ismail a mu yi hakuri mu yi hakuri ilimi ya mini yawa ilimi ta mini yawa ya sami da zan fassara wala Allah cikin wasu lafuzzukan ba zan iya in fassara a Hausa ba cikin larabci zan kara fassarawa kaga dole shi ne mu samu wani zuwa tarjama kuma wanda zai tarjama ba lalle lalle bane ya fahimta irin larabci da zan karanta irin larabci da zan fassara masa eh malamin ba da zai min tarjama ma kan kansa shi ya shirya sai ya shirya sosai <laughs> to jama'a ah, mu jira kaɗan malam Musa ya zuwa sunna ya dawo innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yamdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa wa ja'ala al-qamara وأبصر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم أتوني واتبعوا من لم يجد ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كفرا كبارا وقالوا لا تذرن آليتكم ولا تذرن ودا ولا سعاء ولا يغوث ويعوق ونصرا لقد أذلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئتهم أخرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا نوح انت آه. بتوكل الفقراء ليه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألن نجمع قزاما ضيفا غادرنا ألا أن إن غنانا يريد لسانا ليفجر أماما يسأل أيانا يا ما jama'a mu yi hakuri har yanzu muna jiran muga network malam Musa Yusuf Asad Sunna

وكيل من راك من فراق والتفت الساق بالساق إلى ربك من Thank you. jama'a mu yi hankuri a network har yanzu gun musa yana da all right all right all right all right ku yi hankuri ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أسوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات سباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم أتوني واتبعوا من لم يجد ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا نارا وقالوا لا تذرن آليتكم ولا تذرن ودا ولا سعاء ولا يغوث ويعوق ونصرا فقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئتهم أخرقوا فأدخلوا نارا فلن يجدوا لهم من دون الله أنصارا نوح انت بتوكل الفقراء ليه to jama'a masu sauraron mu har yanzu muna jiran mu ga shukuwan malam Musa Yusuf Asadi sunna mun kusa bude layi ha malam musa ya dawo mun kusa bude layi kenan jama'a ku hakuri ku hakuri masha Allah to bismillah sha to abin da ya faru shi ka wannan bidiyon bidiyon al'utaibi da kasa eh yayi maganganu masu yawa ya kawo masajid na shi'a wa hadda wasu masajir na sunna da ya nuna amma ko da ka tafi masajir littattafan sunna zaga sun kawo maganan ne don su karyata magana ba ta tabbata ba a gurinmu amma kadi ya kawo cewa na hannu shi'atu ahlul baiti mu ɗan shi'an ahlul baiti abin da ke gurinmu na na Aisha da Hafsa da haɗin goyon bayan iyayensu su suka kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ya ishara zuwa ga wasu tafsirai ce a je a duba irin su tafsirin ayyashi da waye da waye da makamantansu wannan shine abin da ke rubuce a littattafansu ان نجا بمجي ما شاء الله نك اشي كنا ايه قلنا شو مغني نعم رسول الله صلى الله عليه وآله قتل نعم قتل لا شك جس له الصوم من قبل تلكم المرأتين الكافرتين الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وآله مرة واحدة فهو كافر بإجماع المسلمين فكيف بمن يقتل رسول الله جس عليه السوم استشهد بلا شك قتل رسول الله صلى الله عليه وآله القرآن يقول ماذا يقول القرآن يقول أفإن مات أو قتل هنا يعني ماذا أو قتل الله عز وجل يوجد في كلامه ترديد الترديد نابع عن الجهل الإنسان لا يعلم شيئا يقول هكذا أو هكذا في قضية واحدة مرة هناك أكثر من قضية هذه القضية تكون هكذا تلك القضية تكون هكذا لا بأس مرة تخيير للشخص أنت أنت اصنع هذا أو اصنع هذا هذا طبيعي أما قضية واحدة إخبار عن قضية واحدة في الماضي أو في المستقبل مع أول الترديد هذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى محال هذا كفر لأن هذا يستلزم أن يقال والعياذ بالله والعياذ بالله تعالى أن يقال بجهل الله عز وجل والعياذ بالله يعني ماذا أن مات أو قتل الله عز وجل لا يعلم أن رسول الله يموت أو يقتل أو للترديد إذا جاءت هذه الأداة في الآيات القرآنية تعني الإطراب يعني بمعنى بل الإنسان أحيانا يذكر شيئا ثم يذكر مستوى أعلى من ذلك المستوى شيء طبيعي في القرآن الكريم أيضا كلمة بل واردة أولئك كالأنعام بل هم أضل يوجد أو للترديد أينما وجدتم هذه الأداة في القرآن الكريم فهي بمعنى بل الله سبحانه وتعالى يقول وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون كانوا مئة ألف أو يونس كانوا مئة ألف أو يزيدون أو أكثر كانوا أكثر تتمكن أن تقول هنا أو للترديد الله لا يعلم والعياذ بالله أنهم كانوا مئة ألف أو يزيدون الله يعلم أنهم أكثر من مئة ألف هنا وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون يعني بل يزيدون وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب أمر الساعة شيئان أو شيء واحد شيء واحد هو كلمح البصر أو أقرب هو أقرب هنا نتمكن أن نقول هنا أو للترديد لا الله لا يعلم أنه كلمح البصر أو هو أقرب يعلم هنا يعني بل هو أقرب ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة يعني بل هو بل أشد قسوة الآية هنا أيضا فإن مات استشهاد النبي موت النبي شيئان أو شيء واحد شيء واحد هذا شيء واحد موت أو قاتل أفإن مات أو قتل الله لا يعلم أنه موت أو قاتل يعلم أفإن مات أو قتل يعني أفإن مات بل قتل قاتل رسول الله قتل نعم قتل يسأله السم استشهد Masha Allah. Na'am. To kaji shi sai da ma ya kafirta na Aisha da cewa amin qibalil mar'atayn al-kafiratayn ta bangaren mata guda biyu kafirai. Kuma tabbas da gaske inda ya tabbata cewa su suka kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan matsala ce da ba wanda zai shakka cikin kafircinsu. So kaga na sa maka da masu bakakin rawani da masu fararen rawani inda suke zuwa can su je su koyo wannan aƙida kuma ɗaya daga cikin hujjojinsu akwai wata ayar da muka kawo amma muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila in qalaftum ala aqabikum sai cewa bal aw da ma'anan bal to Allah ya sa wani ya shigo duk wanda ya shigo to lalle ku zan sa shi irabi yau ah, sannan da kuma ma'anan au da ma'ana nawa take zuwa a lugar larabci dan su ma'ana wata afa'in mata yanzu idan manzon Allah ya mutu au sai suka ci bil kutila kai lama a kashe manzon Allah ne sai suka fassara shi da wannan ainihin wato ma'anar sannan matar da manzon Allah ya bar duniya ƙarshen abin da ya saka a bakin shi aswakin da ta tattauna ta gyara ta bashi ya goge bakinsa da shi ya gama yana kallon sama yana ilar rafi'in a'ala ilar a a'ala suna cewa manzon Allah ya mutu a ranan kwana na a ɗaki na ya mutu tsakanin kirjina da cinyoyina wai wannan matar ce za a zo da babanta da shi ne abokin annabi sukan hijira da ɗaya surikin shi wanda ya ɗauki shi ya bashi addinin musulunci ya tsaye da su aka rufe su tare a kabari da waɗannan su ne kuma suka haɗu suka kashe manzon Allah wannan wani irin addini muke wani irin addini muke so magana ta ta ƙarshe shine sarki ka yi haƙuri ina rantse maka da Allah ba yadda za a yi yadda da musuluncin wanda yake wa ɗaliban annabi da matan annabi wannan kallon tsohon an ce ba a yadda da musuluncinsu ba suna jin zafi to kai da ka zo kana tuhuma da alittattafanka da malamanka kake tuhumar matan annabi da kashe manzon Allah da manyan ɗaliban shi kai kana da wannan tuhuma a kansu kai ka ba mu da tuhuma a kanka kai waye to za da duk wanda yake da wannan aqidar ya ce ba a yadda da musuluncin shi ba kai ka yadda da musuluncin wani ne wanda ya zo yana tuhumar matan manzon Allah yana tuhumar abokan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan tuhumar kun yadda da musuluncin za ku zo kana musu wannan tuhumar ko da ka mu ma ba mu yadda da musuluncin ku ba shikenan kawai mun baka isa ma sabon a littattafa mu ba inda aka dama na sha faɗa na ce hujjojinsu uku ne ko dai abin da bai inganta ba a littafin musu kawo suke hujjar suke ko abin da ya inganta su jirkita shi su bashi ma'ana ko kuma su ƙarya abin da babu masu ce kuma kamar yadda ya nuna ya ce bukari ya ce faƙala rajulun sai wani mutum ya ce wata wannan ruwaya tashi ce babu ita a bukari don yana so su yara a masai na umar abin da bai kamata ba sau da wannan matsalar mun gama da ita mu mawukifinmu a gurinmu da na Aisha da na Hafsa matan manzon Allah ne kuma matan shi ne a duniya kuma matan shi ne a lahira ɗaya kenan sannan babu inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa da bakinsa kafin ya bar duniya ce suka kashe shi abu na uku a lokacin mu da muke rayuwa yanzu a doron ƙasa da al'ummar da take rayuwa da annabi a lokacin tun mai sauraro ya makansa adalci mu ne muka fi manzan Allah ko inda suka rayu da manzan Allah hmm. idan mu ne muka fi son su san dan annabi sallallahu alaihi wasallama sama da su kai ka san cewa kai wannan da'awar ba gaskiya bane mun san cewa sun fi mu kaunar manzan Allah idan sun fi mu kaunar annabi wannan abin da ake tuhumar matan annabi da shi ko da ya zaman to ba su sani ba ke sa wannan al'umma ta jaba ki ta shiru ke sa ko da ya zaman to ba su sani ba kaga yanzu mu muna da wani ilimi da su ba su sani ba ko kuma ya to sun sani an wa annaba haka amma duk sun taru sun zama taron mutanen banza sun kasa tashi haka ne mana sarki hmm. yaushe za a ce ga wani ya ba annabi guba kana sane shi ya bashi sannan ka kasa motsawa wajen neman haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya zamanto duk taron da annabi karanta na ɗalibai sun zama mutanen banza ban cire kowa ma don ba wanda ya tashi ya ce yana neman jinin manzan Allah a matsayin sai an yi isafi don wance da wance da wance sun bashi guba ya ce ya mutu ko akwai kun kuma akwai to za mu buɗe layi sai a kawo wani daga cikin ko ɓangaren ahalin baiti ko sahabbai wanda ya ce yana neman kisasi sai an yi kisasi akan wannan abu mu a gurin mu alƙawarin da Allah ya ɗauko wa annabi ta wanda zai iya kashe shi annabi ba kashe shi a kai ya cika umarnin Allah shekara ashirin da uku ya isar da saƙon Allah da abubakar da umar da nana aisha da hafsa wa'annan manyan abokansa ne wa'annan manyan matansa ne mutanen kirki ne ba su da alaƙa da a cewa suna da alaƙa da kisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda shine matsayin mu wanda kuma yake ganin yana da tuhuma ba wanda za a iya hana shi don Allah ma akwai masu tuhuma a kan shi akwai wanda suka ce Allah fakiri ne talaka ne su ne masu kuɗi kuma yana nan a ƙur'ani akwai wanda suka ce yadullahi magaluna hannun Allah lankwasashe ne a damƙe take Allah ya ce gullat ailihim wa lu'nu bima qalu Allah ya zo an ce masa sha'ir an ce masa mawaki an ce masa kazzab ba abin da ba faɗa ba to wane ne fa man alladhi la yutahamuhu ba adama kifi rabbuna wa nabiyuna wani mutum ne ba za a yi tuhuma sa ba a duniya bayan akwai wanda suna da tuhuma akan Allah da annabin ma da ka tuhuma kana ai eh, amma an tuhuma ba ta dalili wannan tuhumar ka tuhumar iska ce tuhumar banza ce wannan hmm. shine kuma maganar da na faɗa sarki a yi haƙuri da ita ba yadda za a yi in yadda da musuluncin wanda yake kallon matan manzon Allah su suka kashe matan su suka kashe manzon Allah ɗakin na na Aisha nan fa da aka rufe annabi dan da fa yace ma baina baiti wa minbari raudatun min riyatil janna wani ya kawo maganar da otebi kawo ita ce na ba da amsa da ya ce don me yasa Allah bai bari don me ma Allah zai bari annabi su ya ci an fara ci sannan akwai ke magana da ce don me yasa Allah ya bari sai da aka kada annabi Ibrahim wuta sannan ya hana wutar ta tasiri ai Allah yana da iko ya hana a sa Ibrahim wuta ko bai da iko sosai sosai sosai yana da iko yana da eh? iko yana da iko kada ya bari a biyo annabi Musa amma ya bari aka biyo shi sai da suka zo bakin teku ya sa yadda kuke kula sanda ya kwanta buɗe sannan ya wuce ai Allah yana da iko ya abin da ya fi haka ba sosai sosai sosai wannan shine saboda haka irin waɗannan abubuwan kuma da ya faɗa cikin cikin shi yace wai in bai ba a saba jima a nan kasar yanzu da Ahmad Bamba na biyu ya karantar da kusan littattafan nan guda tara ya karantar da Bukhari ya karantar da Muslim Tirmidhi Nisa'i Ibn Majah Abu Dawud da waɗannan littattafan na hadisi guda tara Balma hasali abin da zan faɗa in ce su ne a cikinsu a nan ƙasar kafin dai a Najeriya ne babu wani malami da ya taɓa da usulul kafi yasa ya karanta da shi daga bango zuwa bango da Hausa in kuma akwai malamin an buɗe layi sai su fito su faɗa sannan littattafan mu ba a boye suke ba sarki ko yaro yanzu ka bashi kuɗi kace zai siyo min bukari ko Muslim a kan yadda ake sai da littattafai sai soma amma yau gari ya waye a Najeriya ka ba ɗan shi a kuɗi kace siyo min usulul kafi ka haɗa shi da aiki saboda ka wayannan matsalolin da ya kawo mun warware su kuma tare da wasu matsalolin ma da karerai tare da ha'inci a ciki wannan shi ne. kuma wannan abin da yake faɗa cewa shi bai zagin sahabbai dan Allah wanda ya zo ya ce yana da tuhuma kan matar annabi sun ba annabi guba akwai tuhuma da zagi da ya wuce wannan sai babu ni da kai yanzu a nan shafin sarki duk wanda aka zo aka ayyana sunansa aka kira sunan mahaifina da mahaifinka ana faɗar sunan babata ko babarka ana faɗa wa duniya cewa babata ko babarka su suka ba mahaifina guba ko mahaifinka guba ya ce ya mutu ka san cewa wannan zagi ne gare ka zagi ne gare ni ne babban zagi ne wannan zagi da ba ta taba shafewa duniya amma shi wato kai kana ganin cewa kamar Siri Bashir da ya zo nan ya ce wai wata ba Yahuda amma Yahuda nan ba bace sunanta ba sai hmm. kana ganin cewa kamar ta kiyaye yi saboda a wannan ba yahudan nan suna nufin cewa matan annabi ne sallallahu alaihi wasallam yau suna nufin cewa matan annabi ne saboda matan annabi ne shi yasa a ruwaya aka faɗa sunan su shi yasa kaji ya ce ai malaman musulunci sun yi hmm. haɗinci an ki faɗa sunanta saboda haka kawai sai aka ce wata yahudiya su a gurin su ba wasu yahudawa ba wata yahudiya matan annabi su ne yahudawa saboda haka in har bai yi wa ni da kai yanzu a zo kan platform ɗin nan a kira sunan mahaifina ana faɗa wa duniya ana cewa baba ta ita ta ba mahaifina guba ya ci ya mutu babar ta ita ta ba mahaifinka guba ya ci ya mutu ka san wannan aibu ne gare ka aibu ne gare ni a zo ana cewa matan manzon Allah suka ba annabi guba ya ci ya mutu wannan ko mutum ya ki ko ya so zagi ne ga annabi zagi ne ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine abin da ya faru Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya kuma sa mu dace a buɗe layi wanda duk suke da magana su gugu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola kore mu ajiye kamar sabo ne assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Barka kare kola sunan kare da yake kira. Sunana Ubaidullahi Buzu daga nan jihar Kaduna Najeriya. Malam Ubaidullah to ka kare da Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu sunna kan wannan dai. To Allah ya saka wa sarki zaki da alheri da kuma babban shehin malamin Malam Musa Yusuf Asadu suna Allah ya saka mu da alheri. Amin amin tare da kai. Sarki zaki. Duk wanda ke bukatar ya gaskiya. Ya ma Allah ya kashe shi. بل نقذف بالحج على الباطل فيكتبه فإذا هو زاهد ولكم الويل وما تسكون to tsakani ga Allah ta tabbata a matsayin karatu cewa Allah ya sa ƙaryar gaskiya ta hau da ta saka ke ba an nemi ta ba a san inda ta yi ba saboda abu da ke da kwasar kira ce za ka yi ta lokacin da na kira waya ta da malam sai da shi karatu wanda har wata yau magana ya so ya ce ho ya gwada mu cewa kamar inda aka ji Allah ya tabbatar cewa wallahi misaloli cewa annabi ya je wurin wa'azi an je shi ya je wurin kasar talaka wannan misali da bai zama malam wai malam wannan aya da an cewa wa ma muhammad illa rasulun ɗan talatin da ya wasu zuwa shashin ta a malaman tafsirin mu na sunna a malaman tafsirin mu na sunna akwai wanda ya fara ta misalin fassar da su wa'ancan malaman suke mata wanda sun san tabbatar da suka dogara da malaman cewa lallai ai da yiwuwar za a kashe to kuma da yiwuwar kawai bi a cewa a kashe malaman sunna akwai wanda ya fassara ta misalin fasar da suke yi ba ma wai kamar ba a misali makamanci da saboda ka take tun da kawo Allah ta mana da alkhairi Allah ta tashi lafiya masha Allah mun gode Allah saka maka da alkhairi okay next caller please thank Allah bismillah shek Bayan nan in baka manta ba farko sarki lokacin da nazo kanta ne ma sai nake yanzu ne ma za mu fara karatu na ce wannan ayar a yakin kudu ne abin da ya faru na karyewan musulmi musulmi suna neman su rauni Allah sai ya kuro musu cewa ma Muhammadun illa rasul Muhammad din nan da aka kawo maɗin nafiya ce Muhammad muftada ne rasulun kabar ne saboda a nan wajen illa a istisna'in mulgatun ne la amala lahu duk ɗalibin luga al-arabiya ya san idan na ya gabata a ba baya ainihin wato ba kowane lokaci yake aiki ba kamar a ce maka muhammadun illa rasu muhammadun rasulun ana so a ai kasar sifa alal masu ya ce wa ma muhammadun illa rasulun annabi muhammad shi manzo ne kuma ai manzanni da yawa sun wuce gabanin shi yanzu idan manzan Allah ya mutu ko aka kashe shi a wajen yaƙi shikenan sai ku juya baya ku bar addinin musulunci to in qur'ani kake bi sai ka haɗa aya da aya nan da Allah ya faɗa maka labari yake bayarwa inda hakan zai faru wannan zai zama sababin da za ku watsar da addini can kuma sai ka koma ka ɗauko abin da Allah ya ma annabi alƙawari ya ce Allah zai kare ka daga mutane to wannan in ka haɗa ka ka aiki da ayoyin da har annabi ya duniya sai da isar da saƙon Allah babu wanda ya iya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine amma su sun ɗauki wannan ayar wai وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات إن rashin lafiya ya mutu auku kila. suka ce an da ma'ana ba dama wannan ba za ma a kashe shi to za a kashe shi kuma Allah zai ce zan tsare ka daga mutane kaga ba za su haɗu ba ba zai taɓa yiwa ba Allah ya sa mu dace mu je ta gaba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullah sunana Ismail Ali masha Allah mala Ismail Ali ina ina ma malamin mu fatan alkhairi yana jin kina da fatan Allah ya tsare shi to maganganun da wannan bawan Allah ni ba zan ba iya kiran sunan shi ba amma duk maganganun da ya zo ya faɗa a kan da Aisha ko da ya yi takiya ma akwai masu hankali sun gane cewa takiya ne amma malaman shi su ba yin takiya da abin da suke yi akan abin manzon Allah da sahabbai suna fitowa a fili ma a nan mu muna cikin masu faɗai abin kai ce to don haka muna ma malam addu'a da fatan alkhairi su ci gaba da wayar da mutane kai suna ganin da abubuwan da wasu ba su sani gaskiya in ba irin ta hanyar da su malam suke bayanin nan ba al'umma da yawa da ba su sani ba suna ga kamar suka ga ɗaɗɗan shi'a suna ga kamar a shi'a kamar musulunci yake amma ba musulunci ba ne to don haka ina ma malam fatan alkhairi sunana Ismail Aliyu Masha Allah Malik Ismail Ali. Mun gode. To, eh, Masha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Malam Adamu daga ƙasan America New York. Sarki zaki ranka ne. Ranka Malam Adamu. Ba mu da duniya. To Malam Adamu kana tare da Malam Musa ta wannan layi. Wallahi na gode Allah ya saka da alkhairi Malam Adamu. Amin amin amin amin amin. Allah ta abi za ki. Amin su ma amin amin su ma. Allah ba yara albarka. Amin amin amin amin. Ya iyalan ya mai daki ba. Wallahi lafiya kala. Kowa da kowa. Lafiya kalau da Adamu. Malam barka da warhaka. Malam yana jiya. Ina amsawa dan uwa. To malam har yanzu ina cikin alkawari bai ba ji zan ba. Oh, ya manta ni ina ganin eh yau ba ka ka kira na ce Allah in mun gama program ka kira saboda abu da yasa in mun ina shafa ne kai hakuri in mun gama eh. program ka kira ni tuna instant cin aiko maka eh to eh. a wallahi a ba matsala ai yawo ma da alkawari na ma da alkawari alkawari rai kamar me sai shekaru da ya abu ya shi ma ne hmm. tsoron Masha Allah. A'a, in an dai an gama sarkin ya baka. Eh, an gama, don Allah ka kira ni. ana gama ka kira ni. A ba damuwa. A ba da da an gama ka kira ni wallahi zan shigo Amin. wallahi muna kafa sosai sosai muna da addu'a Allah ya samu kamin zani amin Allah ba ya da amin amin amin ya rabbi amin to kai suwa da shi ba ki malam mun gode ina gaisuwa malam Adam Allah ya saka da ni. muna da muna kafa wallahi mun gode mun gode to uh, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala kola. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. ka kola ya sunan ka daga nake kira? Sunana Abdulrazak daga nan Libya. To daga Libya. To ya aiki wa sha Allah gaskiya malam sarki zaki alhamdulillah ina da malam Yusuf. Musa sunna gaskiya karatu ne masha Allah gaskiya wayar mana da kai sai kullum ne ya a Masha Allah, Masha Allah. Muna godiya kuma muna yin daɗi sosai da sosai gaskiya. Muna ta buɗe na kuma muna kuma da ake kuma mai hankali zai yi tunani mutum ya rika aure da hankalin shi gaskiya abin da ake faɗa. Ina godiya malam daga Libya Allah ya saka da alheri. Eh, godiya ga Allah insha Allah. To mun gode, mun gode. jama'a kura kuri a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa alaika assalamu warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola ya sunan kai-kai gana ki kira sunana Musa Ago ina kira da nan Lagos a malam Musa Ago kana tare da shek malam Musa Yusuf Asad sunna ko wannan nayi to masha Allah wannan kira na na na goyon baya ne kuma da da goyon da taya murna ga baki ɗaya gare ku da malami na da kuma masoyi na sarki zaki ta san mu almajiran almajiran malam almajiran su asali suna dole ne mu jinjina maka saboda irin kokarin da ake yi na kawo malamanmu da kuma kowace malamai ma akwai wannan fage ah, dole ne mu jinjina maka irin kadirci da kake yi ne wata da alheri kuma dole ne mu iyaye da yan uwa addu'an alkhairi da addu'an Allah ya saka Allah ya saka maka alkhairi amin amin tare da kai malam Musa Abdul amin amin amin da gode ina gaisuwa malam musa a lagos to ina amsawa allah ya saka da alheri amin ya ce kamar yadda na ce wannan kira ba na kuma wani na gwiwa ne kawai ka shigo ga baki daya gaskiya malam alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ubangiji allah ya saka maka alheri kuma allah ya kara ikilasi allah ya kara ikilasi allah ya kara ikilasi ya shek amin amin amin amin amin ina ina ina maka fatan alhaji da kai da sarki zaki ubangiji Allah ya saka shi lafiya mun gode mun gode malami mun gode mun gode Allah ya saka mu lafiya jama'a kuna kuri za mu ɗauki kira biyu shi kenan saboda dare ya ya kamata malam ya huta ya hakuri kira biyu kawai za mu ɗauki na ƙarshe assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam bello masoyin malam abdul Walaikun salam wa rahmatullahi ta'ala wa Sarki zaki yana muku barka da wannan lokaci da albarka. Muna amsawa muna amsawa. Ina yi wa Sheikh Malam Musa Yusuf Asan Bismillah fata alkhairi da mai akan lakara hakkin kirji. Amin amin amin amin ya rabbi. Ina amsa Malam Bello. Yawa. Wato daban sarki zaki akwai magana da Malam Ubaidillah na Katsina da ya bugo yayi. Na'am. wato na ban ba abin da ya kan shige min duhu kenan wata aya da ake kafa yayin shi a cikin kafa hujja da ita hmm. to ni abin da ya fara zuwa mun damu a cikin zuciya ta to menene sababin nuzul na saukar aya hmm. sai kuma alhamdulillah kansa da malam Musa da ya bayar ta wanke mu wannan tunanin da nake. sai dai ina da tambaya guda ta insha Allah yawa tambaya ta a nan gurin nan ka yi ka yi magana cewa duka in shi'a ina da akidar cewa na Aisha da Allah ƙara musu da cewa Hafsa Hafsa na Hafsa su ne suka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama goma ya sha dalilin wannan goma ya sa ne yi wafati na'am to ne suka ce sai malam ya ce duka sai shi a ya rage ko dai ba cewa dukansu suna da wannan aƙidar a cikin zuciyarsu na'am to amma tsanin shi ne shin yanzu example a ce ni kamar ɗan izala ne inda ba ku damuwa da akwai zan tanzu yin misali da malam bismillah bismillah muna jinka na yawa kamar yanzu malam kaga shi malam dan izala ne sannan a izala cewa malam ya buta yi karatu a wannan platform cewa shi da yadda iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama suna wuta ba sai kuma gashi a cikin yan izalan kuma akwai waɗanda har yanzu suna tabbatarwa cewa iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam ba yan wutan shin idan malami ya zo ya yi magana ya ce waɗanda suke yan izala suna da aƙidar iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama yan wuta ne shin ya yi aiki a nan ko kuma an samu cikin haka kuma tambaya ta ta biyu shi ne malam bello kafin ka tafi tambaya ta biyu da Allah a cikin alƙidun mu akwai taqiya a babu in faɗa maka magana yanzu amma abinda nake nufi a baki na daban abinda nake nufi da zuciya ta daban akwai sanin a'a baka gane abin da nake nufi ba abin da nake nufi shine sabanin aƙidar shi a ya halatta a gurin su in faɗa maka magana a zahiri in kalla sabanin abin da na faɗa maka ta lura a nan wajen aina kawo ruwaya cikin usulul kafi da maganan kamalul haidari da ya ɗauko fatawa cikin littafin wato ayatul laya yakudi cewa ba ma wannan ba har ƙarya ya halatta a gurin su shi amma je ka tambaye ka ta biyu zan baka amsa in ka gama yawwa daman da na tambayar ta biyu na da ka fi fahimta ta mm. Tambaya ta biyu da ta har ta kafa to mu je nake ta biyu yanzu a kamar ni ne haka ni sun zala ne sai wasu malaman suka tafi cewa iyayen annabi yan wuta ne ya billah ne kuma sai na yadda cewa iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama ba yan wuta bane to shin kafira misali malam dallo abinda ka shigo mana da shi auto abinda muke magana ka gane ka shigo da shi a babin misali da misali za ka yi za ka da wani abu da kake nufi ya kamata ka yi magana kan abin da muke magana ne sarki da Allah barin tambaye ka da muka zo nan hmm. mun yi magana akan iyayen ma'aiki ne a ah, san muna maganan ah, ah, ma'aiki kan kansa ana maganan ma'aiki shahadansa na'am ana maganan wasu na maganan cewa an ba annabi guba ya ciya mutu kai malam bello yanzu ka yi hakuri da magana da zan faɗa maka yau inda mamarka ce yanzu aka zo kan platform din nan ana yayata wa duniya cewa ta ba baban ku ba ya shiga muku ya zaka ji wallahi malam ni na wannan a'a ina zuwa ya hakuri ka ya hakuri a'a ina zuwa ka ya hakuri yau in mamarka ce aka ce an zo ana tattara akan platform din nan ta ba baban ka guba ya ciya muku ya zaka yi shine zan fara maka abin da ke zuciya ta to kai hakuri dan Allah ka tsaya wannan uwar da nazo ina magana a kanta wacce aka ce ta ba annabi guba ya sha mutu ta fi uwar ka ta fi uwa ta ba kuma ni ban yadda ba mata ba ba to tun da baka yadda ba wannan idan ba wani abu kake nufi ba ka ajiye wannan maganan ka ɗauko wani misali ran da ka ji na zo ni na maka magana akan iyayen ma'aiki kaga kana da dama ka zo kai mun tambaya akan wannan abu amma yana ganin a kurenin hankali mu muna maganar shi annabin kankin kansa duk darajar da iyayen ma'aiki suke da shi da su da shi waye samu daraja saboda wani shin iyayen ma'aiki sun samu daraja ne don annabi ko su suka waye samu daraja don wani shi ya samu daraja dan su ko su suka samu daraja ne to maganarsa muka zo ana yi da Allah ka yi haƙuri ka ajiye mana wannan magana. Na to akwai ba za yi magana ta sosai. Yanzu ma nan waɗanda kamar ake ni ɗan shi'a ne. Sai an malaman mu suka rubuta a littafi cewa mata da ba alaihi salatu wasalam su ne suka fashe guba ya sha ya yi wa Ni kuma ina ɗan shi'a ban yarda da wannan maganar ba. Shin in aka tashi yin magana za a haɗa haɗari ko kuma za a ci duniya. Ka gama? Eh, eh ah, ah, akramakallan Allah tauke ga ina ganin yanzu kamar shi malam bello yana yana kawo point ne akan maganan gada yake yi da ai bari ka ji sarki na'am shek kowane irin abu yana da mahalli kamar yadda malaman balaga suke ta ne kulle maqamin maqam ka gane idan ba wani dalili ya gita ba na farko dai ita matsalar nan ta iyayen ma'aiki ka je ka bincika ka ga yaushe aka fara ta ba yau ba jimawa gaskiya ne a'a kwata kwata a cikin alqurunul mufaddala karnin da muke yin addini karnin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'i tabi'ina babu wani mutum da ya da ya bata ma kansa lokaci akan wannan matsala shi yasa kaga kuma kullum muna cewa abu sahabbai a cikin sahabban annabi da karanta har suka kare babu wanda ya shagaltu wajen ya taba ta'ayini cewa ya fahimci waɗannan hadisan a matsayin cewa baban annabi ake nufi kuma ma annabi to da an koma ma fahimtar mutanen farko za ka samu matsalar tana da sauki kaji na ɗaya abu na biyu shine a nan shafin na faɗa na ce duk mutumin da yake so ya koma cikin tafsirin adwa'ul bayan fi ilahil qur'ani bil qurani ƙarƙashin wa makon da mu'azzibi na hatta na ba'asa rasula za mu samu alamatu shinkiki sai da ya bayani ayoyi wajen shafi wajen goma sha yana raddi kan matsalar nan abu na uku duk mutumin da ke bibiyar karatu na ya san na yi latta awa hudu akan matsalar nan awa hudu na yi latta akan matsalar nan don kana so ka ji me na dangane da matsalar nan can za ka koma ka ji me ra'ayina a can menene fahimta ta akan wannan matsala sana abu na hudu alqur'ani har ya gama sauka shekara 23 dan mu gane cewa ba kadiya bace da al'umma ke so mu shiga da ita hmm. bai saukar da aya kuɗi akan ta ba amma baban annabi ibrahim da Allah ke so a wani darasi ba ga ya saukar da ayoyi sama da kuma sha wani abu ba a qur'ani yana wa qala ibrahim li abihi wa qala ibrahim li abihi kaza kaza kaza kaza kaza so wannan ina so ya riƙe wannan a matsayin ainihin wato fa'ida ɗaya kenan abu na biyu sarki a cikin aƙidar mu bai daga ciki shine abin da ya shafi in zo in faɗa maka magana a bakina amma a zuciyata ba ita ba ne. na hmm. cikin abin da ya shafi aƙidar shi'a ko sun faɗa magana amince musu yake da wahala ga wanda ya san aƙidar shine faɗa maka magana mutum ya kudirce saɓanin abin da yake faɗa maka na magana wanda wannan shine babban matsala so shi sa sai zamanto malam mai ahalari mai ya ce, idan na jasa ta samu riga idan an san inda ta sauka a wanke ta sai ce fa in ta da wasu na batsarawa idan ta fantsama a'a idan da jasa ta rikitar ne aka gasa gane a ina take a cikin riga in ta ce a wanke riga ga baki ɗaya. to in ya zamanto ka gani in ya zamanto jasa ta same ka a jiki ka san ga inda ta ka lura sai a yanke sai a wanke gurin ai akwai mutanen da muke da sabani da su na fahimta amma ba ma zuwa mana musu irin wannan ilzamin ka taba zuwa mun ji dan wani dan tijaniya ko wani wanda yake wata ɗarika ta sufayi yana da alaka da akira ta zagin sahabbai mutum matan annabi ba ma yi da ba shi bane sabanin mu da su so fadar wannan yana da ainihin wato wahalan gaske ko wanda ya ce zai ciki a yadda zai ciki don aƙidar ta halatta cewa sasinta ka faɗa abu a bakinka saɓanin abin da ke cikin zuciyarka wannan shine shine mahallin rigima da haka a maganar da yake yi maganar da yake yi yanzu a cikin misali abin da ya shafi 'yan ɗari'u duk wanda ka tambaya misali kan salatul fati kamar yadda muka taɓa yi a nan sarki sai ya ce maka matsayin sa kaza ne kaga sai ka yadda wanda ka tambaya ya ce maka shi matsayin sa kaza ne abu da aka ce kaza ne bai yadda ba kaga dole ka bar shi a matsayin sa domin me domin a cikin aqidan ku bai cikin abin da aka koya aka ce ka faɗa mini magana sabanin abu ka yi tafiya ka ce ka yadda ba ka yadda ba ko ba ka yadda ba ka yadda bai daga ciki bai daga ciki saboda wannan ita ce babban iskalin saboda duk maganganun illar illar da yasa ba za a ɗauki maganar shi'a ba saboda sun tabbatar da tafiya abu ne babba a cikin na'am yawa saboda haka ka faɗa wa mutum magana shi ya yasa ka duk abin da bashir malam bashir yake a nan wajen billahi allazi la ilaha illa huwa maganan daddage wanda yi ba sa zagin sahabbai su kaza su kaza magana ce ta tafiya an tsaka kawai magana ce ta tafiya kawai amma eh, daga ƙarshe ta yaya mutane in suna da hankali za su gamsu ka zo kana tuhumar matar annabi da cewa sun ba annabi guba ya ce mutu kuma ka cewa ba za sa kai ba ta yaya hankali zai karɓi wannan ai yanzu ka ga da yake na buga mai misali da mamashi da mamashi da ta haife shi ai ya gane karatun ai ko bai gane ba yawa kuma wannan yadda kake jin mamakka da ta haife ka a gida haka ƙur'ani ya nassanta wannan yace uwa ta ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum kuma billahi allazi la ilaha illa huwa gara ka taba uwa ta da ta haife ni sai in da kai in kyale ka amma uwar da ƙur'ani yace uwa ta ce kuma uwan ma ta alfarma aba akramakallahu Allah ta ala ya samu dace. Wato duk wanda na zuwa wai yayin shi ya fahimci karatun kenan. Eh, zai gane duk wanda aka zai gane karatun. Yawa fiya ko za mu da kira da kamar kada muke magana ya kamata ma da ya huta dare yi sosai. Da Allah kola ba za mu ji ba ko wannan kawai ne da ƙarshe. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola da kaje kan layi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am, sunan ka da jin dukiya. Sunana Awala Ado na Dutse. Na Dutse, ah Malam Awala Ado na Dutse. Kana tare da Malam Malam Musa Yusuf Asadu suna kan wannan layi. Yawwa, tambaya ɗaya ce na da ita ga Malam Musa Asadu suna. yana jin ka. Wata zai warware. Shi da bakir na yadda cewa yana da amma shi suna baya wannan to ina so da Allah ya gaya mun wace ce wannan da biyar sunna shi da kawo shi wata wace ce ne? ko ko ne wannan bai kujiyar ya aka rawaito a suna cewa ta ba annan kuwa kuma ne ne ya sa hmm. aka ɓoye ta ko menene ya sa aka ɓoye ta ahalin ahalin baiti da da ahalin tsananci suka ba annabi du'a amma wata man sunanta ba ta mana ita wace ce aka tsosa aka ce mana biyu hudiya da littafin sunna shi ne nake so asadu sunna tunda baya ta iya ya mana wace ce wannan biyu menene sunanta ya annabi guba ka gama ba wannan sunna cewa wata mai kujiya ta zama ba shi guba lokacin da wafatin sai ya zo kuma wannan guba shi rusa masa mun ba sai ce duk wannan karya ne babban shi okay wato wato wato a wato littafin sunna ya koya sunanka ya yi tafiya ke nesa san sunna ya nuna sunan ka in ba tafiya ke in ba tafiya ɗan sunna suka yi ba a nuna maka sunanta malam Musa yanzu ya fito ya warware mana wace ce wannan menene sunanta Masha Allah. Tun da a tarihi da ya ta za a Masha Allah. Wannan mai lokacin da suka kofar kuda su ina bukatar ta ta uba kuma malam Musa ma ya cewa cikin wannan abin ya mutu a da kuwa. to masha Allah mun gode maka Allah sa ka da labai sai ya bada amsa Allah ya zo ta bashi goma mutane shi kirma ma sai koyi sunan da to bari mala ya bada amsa mun gode da challenge din ta shi ma wannan da ta haƙi ne ko kuma ta haƙi ce ita wa Allah ya kare ya wai ita wannan wai ita wannan ya ce ko ba sai kuma ɓoye sunanta da kira sunanta taba sahabi ko ba taba sahabi ba ne. Sunanta da iya ne, kuma kai kira ce da Yahudiya tana da kiba. Da halki suna za ki kuka annabi kuma kuma ɓoye sunanta da wasu dalili. To, masha Allah, bari ya ba mu ansa. Ya gama? Eh, bismillah malam. Ina ganin wato matsalar da ya samu bai saurari karatun farko ba ne. Na'am. da ya saurari karatun farko da ai shi kanshi malam bashir ya yadda cewa ba kowane abu bane sai an kawo sunansa a baya yake zama hujja dan na tambaye shi lokacin da ya ce annabi ya auren mota na ce ya kawo matar da ya aura mm. ya yi ta kawo dalilai a qur'ani fa dan an ce akwai abu ba dole sai an kawo sunansa ba an yi haka sarki ko a haka ba na biyu tunda malam ya ce a kawo ina ganin a littattafan da na kawo na ta kawo littafi wajen goma sha biyar na kawo littafin kashful mushkil din hadisi sahihaini na jamaluddin abul faras abdurrahman bin ali bin muhammad aljauzi ya rasu jira ɗari biyar da tasa'in da bakwai ka duba na kawo hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da arba'in da ɗaya dubu ɗaya da ɗari takwas da saba'in da hudu cewa wa fil hadisi samin wal ishirin annal yahud أن اليهودية أتت النبي صلى الله عليه بشاك مسمومة فأكل منها هذا كان في غزاة خيبرة واسم هذه اليهودية زينب بنت الحارث اسم زينب بنت الحارث امرأة السلام سلام بن مشتم wannan ita ce sannan na kawo littafin alminar an kira sunanta ma har sunan ma'aikata da sunan mijinta ai abin da ya sa da annabi ya ce karbara ya yi musu kanna ya kashe wasu daga cikin danginta ai a nan ne annabi ya ɗauko a safiya a safiya ya ƴanta ta ya aure ta to tun da safiya ba yahudiya ce daga wancan jinsin ta fito ta hannun safiya ne aka je aka zauna wato bayan sun yi mitin sai aka zo sai ta amfani da jinsi na kabila kasancewar ta yahuda cewa ga nama ta ba manzon Allah a matsayin kyauta don sai da ta tambaya irin naman da annabi ya so sannan malam ka duba littafin al-minhaj sharh sahih muslim a cikin littafin shi karkashin hadisin da al-imam muslim ya kawo babu sum yace wa hadhihi al-mar'atu al-yahudiyya da Sum. lis-sum zainab bint al-harith uktu marhab ga ba ita ba haƙƙin wanta an sani yan uwar marhab al-yahudiyya sannan idan ka duba wato dangin da gaba da yamma an san su kuma shi ya sa ma sai da aka kawo mota aka kisasi saboda bishir da ya mutu sannan ka duba littafin fatagul bari na ibn hajar al-asqalani ya kawo sunanta ya fi guri guda biyar sannan in ka duba umdatul qari na badruddin al-aini ya kawo sunan wannan mata ya fi guri goma sannan idan ka duba littafin wato a gawamijul asma'il mubhama al-waqi'a fi mutun al-ahadith al-musnada na abul qasim bin abdul malik ya kawo shi a ciki sannan ka duba littafin al Jamal kabir na al-imam tabarani yana cikin littattafan da na kawo sannan na kawo majma'u zawaid da munba'ul fawaid yana ciki sannan na kawo littafin zadul mi'ad fi khair khair al da ibn qayyim na kawo littafin sharaf al-mustafa sannan na kawo littafin al-muqtafa min sirat al-mustafa sannan na kawo littafin abin da ya shafi imta'ul asma'i bimalin nabi min al-amwali min al-ahwali wal amwali wal hafadati wal mata' na Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Abul Abbas Al-Husaini wanda Taqiyuddin ya kawo shi shi wannan malamin sannan na kawo littafin na kawo littafin Tarikhul Islam wa Qiyas Mashahir wal A'lam na Imam zahabi na kawo littafin Siru A'lamin Nubala na al-Imam zahabi sannan na kawo littafin Al-Bidaya wan Nihaya ta Ibn Kathir sannan na kawo littafin abin da ya shafi al-Imam Al-Baihaqi da La'ilin Nubuwa duka waɗannan suna cikin littattafan da na kawo littafi wajen duka sunan wannan matar ya zo a ciki sunanta Zainab bint Haris a Zainab bint Haris al-Yahudiya sannan in ya koma cikin alhawi lil fatawi na al-Imam da ya tashi jero matan Annabi guda tara da ya zo kan Safiya sai ya faɗa alaƙar ita wannan matar da Safiya al-Imam Suyuti a cikin wannan littafin so da haka maganan ka ce wai an yi taqiya a'a shi ne da ya zo ya taƙiya mu ba ba taƙiya muka yi ba mun faɗa mutane abin da ke gaskiya ne kuma ya ce ba a sani ba kuma mun sanar da shi wannan shi ne kuma ya ce malaman musulunci sun yi ha'inci sun yi rufa-rufa malaman musulunci ba su ha'inci ba ba su rufa-rufa ba shi ne bai karanta ba bai sani ba kuma mun sanar da shi mun kare shi karatu wannan shi ne Allah ta'ala ya sa mu dace Allah kuma ka tsare mu ka tsare mana imanin mu Allah ka hana mu afkawa mutunci duk wanda yake da mutunci Allah duk wanda kake so kake kaunarsa Allah ka hana mu gaba da shi don tsarki sunayenka. Kuma wanda yake matsayin Allah ne, Allah ka sa mu zaman tumu ne masu gaba da shi lamba ta ɗaya. Wanda shi ne addu'ar da muke. Sannan kakka manta akwai halkar da ya yi, ita ma in na samu lokaci zan zo maganar da ya yi a abin da na faɗa ya zo aka kunna na maganan bin ahalul baiti su su kaɗai eh. sun ce na ya kuskure ko yanzu na ɗauki kuskuren na gyara abin da suka ce ya kawo hadisin in ni tarikum fikum mustaqalai ne cikin maganganunsa wanda da na samu lokaci na so in yi raddi kan wannan amma ba shi bane muhimmu to wannan maganan bi ɗin, sarki a jiɗa da wakina ba ina nufin cewa Allah bai ce a ba ahalul baiti ba ahalul baitin annabi sun cancanta a bisu amma mu ahalul sunna muna karban addini daga gurin su sannan muna karban addini daga gurin sahabbai yanzu Aisha matar annabi da Nana Hafsa muna karban addini daga gurinta kuma ma karban addini daga gurinta hmm. kaga a gurin su su ba ahalul baiti bane sai kenan sannan gashi sun zo ana tuhumar su cewa sun ba annabi guba ya ci ya mutu dan Allah wanda zai ya tabbata ana tuma shi da ba annabi guba ce ya mutu ta yaya za ka aminta ka karɓar ginin ka daga gurin shi ai ka ga ba zai yi ma to ragowan sahabbai Abubakar da Umar shin idan Abubakar da Umar suka ruwaito hadisai daga annabi suna karɓa su yi aiki da su kamar yadda idan sai da na Ali ko wani wanda yake da alaƙa da gidan annabi ya ruwaito muke karɓa mu aiki da shi sallallahu alaihi wasallama wannan shine abin da ake nufi kuma zan zo abin da ya zo ya yi bayani a wancan wannan halkar ita ma sai na zo na warware ta da izinin Allah Allah ta'ala ya sa mu dace amin <laughs> eh, kuma oh, wallahi sarki ka yi hakuri maganganuna Don Allah ka yi hakuri ah, amma wallahi ba ah, ina rantse maka da Allah eh. billahi lazi la ilaha babu hu babu da zan yadda da musuluncin wanda yake bai yadda da musuluncin matan manzan Allah eh, wato shayi a wurin ka kai kana ganin cewa wanda wanda ya ce a kwarai wanda duk ya zo ya ce yana tuhumar mata annabi ta ba shi kuma oh. ta ya ci ya mutu ya yi da musuluncinta hmm. ni da kai yanzu kai kana ganin da annabi yana da ba ka iya mai haka idan ni da kai ba za mu iya mai ba za mu iya wa annabi haka ba hmm. to ya kuma za mu zo mana tuhumar wanda ya rayu da annabin a zamanin shi a matsayin matar shi Allah ya zaɓan mai ya rayu da ita a duna matar shi a lahira to wanda yake tuhuma kan matar annabi bai yadda da musuluncin ta da tarbiyyarta ba ni ma ban yadda da musuluncin sa da tarbiyyarsa ko ɗan wata mata ne shi ma wannan shi ne kawai ka zo kana da tuhuma kan waɗannan mutanen kai ka ce ba za mu tuhumci musuluncin ta ba ai maganar da na fara cewa su hannun wa suka karɓa? hannun wa suka karɓa? wannan shi ne Allah ta'ala ya sa mu dace Allah kuma ya tsare mu ya tsare mana imanin mu abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wannan muka kuskure Allah ta'ala ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode Allah ya saka da alkhairi Sheikh Malam Musa Yusuf da sunna jama'a mun tashi anan in Allah ya yarda gobe muna tare da Sheikh Ibn eh, Sani Ibn eh, Azam ko sunan kenan ban insha Allah shi ma wai zo a kanmu mu yan tijjani wa mu shirya to a shirye muke <laughs> jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh